الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد maye mayan baƙi da suka samu halartowa malamai iyayen yara da ɗaliban wannan makaranta ta misbahu islamic school for quranic memorization and general studies muna farawa da karanta ma kowa gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna bada da haƙuri saboda fara wannan muhimmin taro a makare wanda ya faru saboda wasu 'yan tangarɗoɗi da aka samu amma kamin tsunduma cikin wannan taro na walima muna amfani da wannan dama domin maraba da honorable faruku rabbo wanda shine sa na domestic kuma shi ne wakiltar mai girma gwamnan jihar sokoto his excellency amur aliyu sokoto a wannan taron wani faruku a madadin his excellency mune muka barka da zuwa haka an bata cewa tare da shi wani faruku lako akwai famanin sakatare na ma'aikatar lamuran addini ta jihar sokoto dr sani labaran dr mure maka barka da zuwa wayannan su ne ke wakiltar mai girma gwamnan jihar sokoto ahmad ali sokoto png fcla e. haka muna maraba ga limamin juma'a limamin masallacin osman inda fan ga nama wanda shi ke wakiltar sanata na sokoto ta tsakiya sanata aliyu magatakar gawa banko tsohon gwamnan jihar sokoto sarki yamman daular usmaniya mala yahuza shehu mawa muna dakon isuwa domin da bisa hanya na honorable alhaji tukur alhali kwamishina na ma'aikatar ilimi wato basic and secondary school education yana bisa hanya domin isuwa wannan dakin taro akwai alhaji abubakar alhaji daraktan wannan makaranta shi ma muna tare da shi idan masu hada bayanai na mayan bakin da suka iso sun hada za a ci gaba da jin mayan bakin da suka iso a wannan wurin kai tsaye kuma ana ambata mini cewa akwai wakilin alhaji murtala abdulkadir dan iya wanda za a ambata wanda yake wakilta ce wanda shi ne ke rigida sarautar dan iya jerman sokoto shima ma wakilin sai yana wannan wurin idan aka tabbatar mana wani domin sassa malam bashir abdulkadir na'am shi ke wakiltar ɗanyen jarman dalar usmaniya kai tsaye za mu shiga cikin tsarin jadawalin shirye-shirye na wannan taro wanda abin da yake hannun maye-mayen baƙi za mu ga abin da ya kamata shi ne a buɗe taro da addu'a ko gabanin buɗe taro da addu'a bari mu kira asma'u abubakar alaramma ta karanta mana alkur'ani mai girma daga baya sai mu buɗe taro da addu'a mu fara da karatun alkur'ani mai girma bismillah wannan taro mai muhimmanci da karatun alkur'ani duk inda musulmai suka taru akwai buƙatar a yi addu'a domin a ƙara iyaye mata a saurara iyaye mata a saurara wannan nabi karim اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا خالقنا ورازقنا وخالق كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مدبر الأمر مفصل الآيات لقوم يعقلون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا غياث المستغيثين أغثنا يا مفرج الكرب المكروبين فرج كروبنا وهمومنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام سبحان المنفس عن كل محزون سبحان المفرج عن كل مديون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 wakilta su ta ta tsakiya shek yahuza shehu mai girma wakilin kwamishinan lamura a addinin musulunci kwamanan sakatare mai girma wakilin kwamishinan ilimi na tsaki matakin harko da na tsakiya manyan manyan baƙin da suka yi so uwaye mata ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullah a madadin buwayen ɗaliban wannan makaranta da malamai da ɗaliban wannan makaranta muna wa dukkanin waɗanda suka halarci wannan taro mai albarka fata alheri muna godiya bisa karancin da suka yi na towa wurin wannan taro muna roƙon allah ya samu tare da lada tare da su allah ya samu wannan taro lahiya mu ƙare lahiya kuma abin da aka buƙata ga wannan makaranta ubangiji allah ya sa cimma nasara ga dukkanin abin da aka buƙata ba tare da bata lokaci ba ina wa kowa fata alheri Allah ya sa yi wannan taro lafiya kare lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakatu kamar yadda kuka ji gabatar wa ya ambata insha Allah a gurguje duba da babu lokaci za mu gabatar da program a takaice insha Allah abu na farko za mu kira su waɗanda suka tara mu a wannan kwallon domin su zo su karanta mana matar sami alƙur'ani wato ainihin musultai kenan da haka muna buƙatar su su fito su muna karatu a bismillah من الشيطان الرجيم بسم الله sabila a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari ga Allah daga sharrin shaitan jefaffe suratul nabai makiyya wannan sura maka ka saukar da ita wai ya rubuta girma wawa mata ana bihi nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine abin da annabin mu muhammad sira da amincin allah su fara tabbata a sa ya zo mana da shi min alquran na daga alquran almustamil an alba'th wa ghairihi wanda yake tattare da labarin tashin alkiyama da waninta mu'min asalinta muminai sun yi imani za a yi tashi a alkiyama su kuma kafirai suna inkari Allah wada tsawa ce wannan sai alamuwan da sannu za su sani kun makalla sai alamuwan nan da sannu za su sani alam na ta'alil arda mihada shin ba mu sanya ƙasa ta zama shimfiɗa a gare ku ba wal jibala da. muka sanya duwatsu su zama a gare ta wa masu waja muka halicce ku nau'i nau'i maza da mata farare da bakake dogaye da gajeru waje alna na makum bata muka sanya bacci ya zama abin mutuwa gare ku wata allan laila libasa muka sanya dare ya zama sutura a gare ku wata allan nahara ma'asha muka sanya yadi ya zama abin nema abinci a gare ku wabana yana fokakun sabi a yi sidada muka gina samai bakwai a saman ku masu karfi wata allan namun mata muka sanya dole na haske a gare ku ya ni ƙarar shams wato hasken rana wa an zalla min al-mu'sirat muka sauka gira gisai ma an sajjaja ruwa masu yawan zuba ta bi abban wani bata domin mu fitar da kwaya da 'ya'yan itatuwa wajen natin alfafa da lambuna masu yawan itatuwa inda malfasli kana kwata lalle ranar rarrabewa ta kasance abin sanya wa lokaci yau mai kofi ranar da mala'ika sarafila zai busa ƙaho wata tuna kuwata za ku fito jama'a jama'a wa fita hadu sama wa fakana tabewa ba za a buɗe sama za ta kasance ma wuciya kofofi wasu yaratil jibal fakalat saraba za a tafi da duwatsu za su kasance tamkar tawalwalniya inna jahannama kanat mirsada lalle jahannama ta kasance madakata liqagina ma'aba makoma ce ga masu ƙetare iyaka labisina fiha ahqaba suna masu zama a cikin ta zamunna zamunna la fi fiha burdan wala sharaba ba za su ɗanɗani yi a cikin ta ba kuma ba za su ɗanɗani wani abin sha ba illa miman wa wassaƙa sai ya tafi da ruwan zafi da ruwan ƙurut jaza'an wifaqa sakamako abin dacewa a gare su innahum kanu la na hisaba lalle su sun kasance ba sa sai hisabi da kadzabu bi ayatina kizaba kuma sun karyata ayoyin mu karyatawa wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba diddigewa fa zuqu falan nazidakum illa azaba ku dandana ba za mu dandana muku komai ba sai azaba. Eh? ilimi ginshiƙar rayuwa ilimi fitilar rayuwa ilimi gishirin zaman duniya in babu ilimi babu rayuwa mai daɗi a barka dawo cizin yasa mu kan babu abin da zamu ce sai dai mu ce rabbina qismatul jabbar na lana ilmu walil ada iman ai haka zub da miya cikin tuwo ya ƙare kowa ya ce wutar karata kwani shine bai rutsa ba muna tare tsakuwa ne domin ayatar tsoro wutsiyar raƙumi ta nesa da ƙasa au hankali na ɗauku ban samu na miƙa gaisuwa zuwa ga shugabannina shugaban makaranta mataimakin shugaban makaranta malamai na 'yan uwana ɗalibai maza da mata assalamu alaikum sunana Fauziya daga makarantar Misbahul Islam Littafizul Qur'an wa Dirasatul Amma na samu kaina cikin mamaki ta kaici alini bakin ciki lokacin da na ji an ce ƴaƴan maza sun fi ƴaƴan mata zuwa gurin neman ilimi da amfani da shi sam ko alama ga magana ba haka take ba tabbas ƴaƴan mata sun bai ƴaƴan maza zuwa gurin neman ilimi da amfani da shi idan aka yi la'akari da hujjojin da zan gabatar kamar haka na ɗaya ilimi ne gishirin zaman duniya da ilimi ne ake iya bambata tsakanin fari da baki da ilimi ne ake iya bambata tsakanin mai shi da jahili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi ilimi tun daga tsumman goyon mu har zuwa kaburburan ƴaƴan mata suna neman ilimi tun da ƙuruciya har mutuwa bincike ya nuna cewa ƴaƴan mata suna neman ilimi tun da ƙuruciya da sun girma sai shugabta gurin neman duniya hmm, abin mamaki wai za a ce ƴaƴan maza sun fi ƴaƴan mata zuwa gurin neman ilimi da amfani da shi kun faɗa ne kawai don ku ji daɗin bakin ku ba ma san mun je ko ina ba ina so in tambaya admission officer na wannan makaranta shin ɗalibai mata nawa muke da su cikin wannan makaranta haka maza nawa muke da su amsa ita ce muna da ɗalibai mata muna da ɗalibai mata cikin wannan makaranta wa'anda zan ka sun ka kama maza su dubu haka kuma da ɗaya daga ayyuka na zuwa tare da iyaye sun kawo yaran su saboda baya sun zuwa gurin neman ilimi shin ko ta gana an kawo mace saboda lokaci ba sai an ce ta je makaranta take zuwa ba ina fatan masu sauraro na yau su gani kuma yau su gani da cewa ilimin ƴaƴa mata ya fi na ƴaƴa maza shi zai iya tambaya ko abokan muhawara ta shi maza ki haihuwa ko mata shi suwa yake ba da tarbiyya ina gaba su da amsar wannan tambaya sa ita ce mutum nan dai amma shi yaro da ilimin sa ya fi korewa ne a filin buga da kallon kwallo da zaman titi da zaman majalisa to ina hankali zai ɗauka a ce wacce take zauna a gida ta kula ta biyar yaro ta ci da shi ta ba shi kulawa wai za a ce ilimin namiji ya fi nata su muhawarata suwaye makaranta ta farko wacce ake fara neman ilimi a gare su. ina hankali zai ɗauka a ce ilimin nan bai finata a dai ƙara duba wannan lamari kafin in sallama da ku zan so in kawo wasu daga cikin jajirtattun mata a musulunci irin su nana khadija nana aisha da nana hafsa da dai sauransu da wannan nake ƙara ba ku shawara ya ku abokan muhawara ta ku yarda kuma ku sallama cewa tsakanin ilimin ya mace da na namiji tamkar tazarar nisan sama da ƙasa wassalamu alaikum subul salam الذي أرسل الرسول إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وبعد إخواني في الله عليكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي حافظ المصطفى من مدرسة مصباح الإسلام تحفيظ القرآن والدراسات العامة تش يا سلام na manta da akwai mata a gurin na ɗauko bayani na da harshen magaji to amma bara in dora da yaren da matan suke fahimta mai girma shugaban muhawara alƙalin muhawara mai kula da lokaci abokan gwabzawa ta yan uwa maza da mata aminci Allah da zai su tabbata a gare suna na Hafiz Al-Mustafa daga makarantar Miswar Islam Tahfidul Qur'an wa al Amma na tsaye ne nan gaban ku ba shakka ko kokonto domin a rato muku hujjoji na akan cewa maza sun fi mata dagewa gurin neman ilimi kafin rato muku hujjoji na shin menene ilimi kuma menene matsayinsa na daya ilimi a sauke harshe ne na sani wato sanin abubuwan wanda suke gaskiya sabanin ra'ayi na biyu matsayinsa kuma wajibi ne ga kowane ɗan arewa ya nemi ilimi jinsin maza da mata sai dai maza su ne waɗanda suka fi rinjaye ga dagiya wurin neman ilimi da kuma bayar da shi to amma idan sun manta ga tuni mafi rinjaye Allah madaukakin sarki ya aiko da annabawarsa da manzanninsa tun daga annabi Adam har zuwa ga dangatansa wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a cikin su kun ji an ce da akwai mace a'a saboda irin rauni da mata suke da shi gurin neman ilimi da kuma bayar da shi a wata sabuwa kuma bai kama da wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallam waɗanda suka yi imani da shi kuma suka yi jihadi tare da shi kuma suka nemi ilimi a gurin sa da akwai wasu wani da aka ambata da hulafa wa rashidun wato mutane da suka ci gaba da gina daular musulunci bayan wafatin manzo sallallahu alaihi sallam amma a cikin su kun ji an ce da kuma mace a'a bugu da ƙari kuma da ako su guda goma da aka ambata da al'ashiru al-mubashirun na janna wato mutanen da aka baiwa certificate da aljanna to a nan duniya shin ina wasu mata irin su da aka baiwa certificate da aljanna to a nan duniya babu babu kai cin ku mata yana to samu ku domin da akwai na hadisi na abi sa'id al-khudri ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata ku yawaita yin sadaka domin mafi yawancin ku duk ɗan wata ne sai wata mata ta ce masa saboda ni muka a cikin wuta sai ya ce mata saboda kuna la'anta kuma kuna kafircewa abokan zama da a ce mata na da dakewa gurin neman ilimi da kuma bayar da shi da ba su kasance suna al'anta kuma suna cewa abokan zama ba kai a iya wannan kaɗai na sai hujja ga cewa maza sun fi mata dagewa gurin neman ilimi Allah sarkin baiwa namiji bawan Allah da mu sarkin hakuri ai ga gori goma ta lalace ta fi bayar albarka sannan sawun giya ya daki na rakuni kai sai na jota tana cewa wai duk namiji na wani ya da ta alqur'ani wa annan makaranta kafin mace ta da ta alqur'ani wa annan makaranta namiji na wani ya da ta alqur'ani bila adadin sauran out na numbers amma mata fa har yanzu mace ɗaya ce tilo tallin kuke gaba da ita to asasa wannan makarantar har in zuwa yau kai ai ruwan bana ba irin na bara bane in ji kwado da ya faɗa ruwan zafi kuma babin bakin ciki da ban ci waya yanzu ga wayewar mata sai ga mace ta yi kitso ta yi siffa sai ga ta ɗauko wani koko ta ɗora a bayanta ta ɗauko wani sutura ta sallah mai bayyana halitta jikinta wanda yake kasiya tuna ariyat abin da zamu ci a nan bai ba su dacewa ne wurin neman ilimi ko in shawarar da zan ba ku mata ku dage gurin neman ilimi da kuma amfani da shi aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum min dhanbi shukran wassalamu alaikum bari kaifin bakinka ya kai ka kanka ya kayan ku kanka sawun giwa baddana na rakumi zara ɗaya ɗaya ba ya taɓa barin dumi yau da gobe mai kawar da lalube sara da sassaka bai hana gamji toho yau taro ake na hausawa don haka hausa sai ɗan hausa yau mutane shine kasuwa ni kuma ba ni da harka irin ta rumfuna hmm, bakin rijiya ba wurin wasan yaro ba ne in kana cin kasa ka kiyaye ta shuri shugaban makaranta mataimakin shugaban makaranta alƙalin muhawara mai kula mana da lokaci yan uwana abokan muhawara yan uwana ɗalibai maza da mata ina muku sallamar da bata gara bata gwamna kalmar da idan muka furta ta za a ba mu lada ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana saudatu jamil daga makarantar misbahul islam sul qur'an wa dalasatul amma na tsaya ne a gaban ku ba don tsoro ko fargaba ba tamkar zakannar da ke nema abinci a jeji da gamsassun hujjoji na akan cewa mata sun fi maza neman ilimi da dalilai na masu karfi a nan su ne kamar haka na ɗaya shugaban masu hukunci a nan za ka tabbatar da magana ta gaskiya ce doki misali ko a cikin unguwanni namiji baligi nawa ke zuwa islamiyya ko zaure domin neman ilimi amsa ita ce ku bari maza su amsa tambayar na biyu Aliyu na yi mamaki irin yadda abokin karawa mu yake su bulla baka gurin bata lokacin sa na nuna maza sun fi mata neman ilimi. Hmm, yaushe Aina, ina ma wai ta yaya za ka cimma malamin ta alkur'ani ko masana addini amma ka same shi ya da sunayen yan kwallo shi ne kan gaba gurin kallon kwallo da duk wasu wasanni idan bai kalla a titi ba sai kusa da data ya dauko hmm, a hakan ne kuke kalubalantar mu na uku mace sarauniya ce ko da bata zurfafa a cikin neman ilimi ba muna da boyayyen ilimin da Allah ya ba mu wanda za mu sarrafa maza mu ba su shawara ta gari wanda za ta amfane su har su yi alfahari da mu na hudu duk islamiyoyi da makarantun ne ilimin addini na zamani boko tare da mu ne kan gaba da tasara mai nisan sama da kasa banda yawon siriri tar kallon kwallo da kuma shurata kullum kana online wani abawon shi zaka tare da wasu maza tambaya addini ya ce maka ilimin sa bai kai ba tambaya ne ita ce shin waya da sun neman ilimi alƙalai da shugaban masu hukunci na tabbatar kuma kuma shaida ne zance na gaskiya saboda fafutukar da kuke yi ba da ba rana gurin kun jawo hankalin maza da su koma makaranta kuna shan suka da zagi da abaiti a gare su mu mata ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya biya ku idan mun shiga gidajen ku za mu yi da jihadi wassalamu alaikum sa ta fi karfin shanu kuma wallahi ko da girgiza kurna ta fi karfin magarya garin kafin na taso shi ya saba yan tsaya na gaida shugabanni na ba mai girma shugaban makaranta alƙalin muhawara mai kula mana maki mai kula mana lokaci ɗan uwan amayya sauran ɗalibai maza da mata ina muku sallama irin ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Bello Shek daga Madrasatul Misbahul Islam da Tahfizul Qur'an wa Dirasatul Amma na tsaye ne a wannan wurin ba tantamba ba ko kwanto domin tabbatar muku cewa maza sun fi dagewa wajen neman ilimi bisa ga maza a da sai na tana tatsuniya tana cewa wai mata sun fi dagewa wajen neman ilimi bisa ga maza kul karama na ƙara ci idan ma yawan shi kuɗi ba shi da sabi to ai shi ma shi a na'ura mai lissafi a cikin marasa kafin ma mu je ko ina kai a nan ƙasar mu ta Najeriya Allah ya azurta mu da manyan malamai irin su Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano da irin Sheikh Albani Zaria da irin Sheikh Kirwa Abubakar rahimahullahu ta'ala kai a nan ma ƙasar mu a nan ta Sokoto Allah ya azurta mu da shahararru kokakkin malamai irin su Malam Bashir Ahmad Sani Dan Fili da irin su Dr. Jabir Sani Maula da irin su Prof. Mansur kai a nan gida Allah ya azurta mu samun shehin malami malam muhammad abubakar alaramma shin wai ina irin su mata da suka dage su sa irin musu amsa ita ce babu babu wallahi wai ma abin bawa shi an faɗo wa kan dabino an zance cikin rijiya kai anan gida da kuke gibi bugun gaba da shi idan har kuka duba a makarantun da ke nan a zagayen mu idan har kuka shiga kuka duba kuka kirga a cikin kashi dari na malaman su kashi tis'in da tara da ɗigo tara duka maza ne shin mu ina irin su mata suka rage suka irin ilimin su amsa ya ce babu babu kai guri ba ku gani kan dagewar maza wajen neman ilimi shugaban makaranta namiji ne mataimakin shugaban makaranta namiji ne mai kula da fannin alkur'ani namiji ne mai kula da tattalin arzikin makaranta namiji ne shin mu ina irin su suka zage su samu irin irin su amsa ya ce babu babu wallahi na ba shi an faɗo kan dubino an zata cikin rija da irin hujjojin da na kawo nake sun mai kula mana maki ya duka yan kwanan waje yana naka mai sayin adalci a gare su wassalamu alaikum rahmatullahi guys wai na ji dan uwana yana shirya azance sai ka ce yana karatun wasikar jaki au na shafa hankali na dauku na manta ban gaisa da shugabanni na ba mai girma shugaban wannan zama mai girma mataimakin shugaban wannan zama mai kula mun da lokaci yan kallo yan uwana ɗalibai maza da mata assalamu alaikum sunana na sautu ibrahim daga makarantar misbahul islam littafizul qur'ani wa darasatul amma na tsaya a nan ne ba don kun ba da a an muku hujjoji na tare su rurɗa muku da na na cewa mata sun fi neman ilimi bisa ga maza hujja ta ɗaya mata su ne duniyar ilimi mace ko da ta zuwa makaranta ba Allah subhanahu wataala ya bata ilimin da za ta sarrafa mijinta a cikin gida har ka je ne mata kirari da gimbiya sarauniyar mata duniya juyi juyi in ji kwabe da ya fada cikin ruwan zafi ana biki gidan su kare yace in gani a kasa to su wata mai mutum ya manta da kadar ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa duk namijin da ya samu mace ta gari to tamkar ya samu daddare da addini tambaya ana ita ce su waye adda wannan baiwar ku bari su amsa tambayar haka zalika na ji dan uwana yana wata daga gurbin magana wai duk malaman duniyar nan maza ne to ya sani su ma mata suna da tasu baiwar kamar haka mai kula mana da lokaci ina so in san su waye adda wannan baiwar maza ne ko mata a cikin maza da mata wake da ilimin ciki har wata tara a cikin maza da mata ba ke da ilimin renin jariri a cikin maza da mata ba ke da ilimin shayar da jariri bar ma in da mutum namu na mata ya kai mai shari'a yau da zan bar gida mata ta ran ranga a ma na wani fitaccen girkin da sai da ya manta da takalminta ya kai mai shari'a ko ni idan na yi ma girki sai ka manta da takalminta mai kula mana da lokaci wannan ilimi ne mai zaman kansa da Allah ya azurta mata da shi wassalamu alaikum aikin wani sai kallo wai kura ta yi ta ga akuya da lasarda, kafin nan bari in ba da girma ga masu girma su shugaban muhawara alƙalin muhawara ya kula lokaci abokan muhawara in kallo maza da mata ainihin ku sallama irin ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suna na musab mahmud haruna gulba daga makarantar misbahul islam tafizul ƙwan wa darasatil amma na tsaya ne a nan a gaban ku ba tare da firgici ko fargaba ba domin kulkulo muku ran hujjoji na kan cewa maza sun fi mata dagewa wurin neman ilimi da farko shi menene na ilimi ilimi shine da rayuwar umma a wata fuskar kuma ilimi fitila ce wacce ake yarawa cikin duhun jahilci tare da bambancewa tsakanin abin mai kyau da mara kyau ba tare da bin ra'ayi ba kai ai ko a addinance ko a rayance maza sun riga sun wa mata fintukawa wajen neman ilimi domin idan mun duba a cikin duniya manya manyan gogin shaharun malamai da ke su a duniya shin maza ne ko mata amsa ita ce maza irin su shek ibn taymiya irin su ibn kasir irin su imam malik irin su ibn ahmad da dai sauransu shi ina irin su mata wanda suka dake suka samu ilimin su amsa ita ce wallahi babu wallahi babu kai ai wannan kadai ya sai nuna muku cewa maza sun fi mata dagewa cewa wurin neman ilimi domin za a ga mace da kamila makarancin alkurani hijab daga sama har kasa kuma ina an zo wani aiki da ilimin da suke kuri da shi a nan ne za a gane cewa fankoci babu wani abu za a gane cewa za ce kuma ilimi ce a tare ita kama daga wurin mu'amalarta ilminta shigarta cin da wannan iri ilimin da bai da bambanci da irin ilimin gozu kar ku manta ba yawan ku ba ko yawan ilimin ku ba wurin ilimi ba shine fa'idarsa ba ba ka zance yake ba a cikin mace dubu kamun ka samu ɗaya wadda take aiki da iliminta suka sami namiji ɗari tara tisin da tara dubu tara duka su maza ne ya kai mai kima mai shari'a ranar kwararar wajen da ya kawo na cewa maza sun kuma ta rage wadda cewa ne mai arma da ake shi assalamu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga wannan ni'mar da ya mana ta gudanar wannan walima muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana munfar da aka sa muka zo wannan waje masha Allah mun ji kwakwara hujjoji daga wajen yara mata wanda suka gabatar na cewa tare da maza yan uwansu na cewa tsakanin maza da mata su wane ne suka yi bajinta da hito wajen neman ilimi to ni dai a gaskiya abin da zan yanke a nan shine mata Allah saka muku da alkhairi su ma maza haka suna namijin kokari wanda ya zarce na mata gaskiya ne mata su suke daukar ciki haka ne ko ba haka ba namiji ba wannan ba aikin shi bane namiji shine ya je ya nemo miki abin da zaki ci ki ci da ɗiyanki ya biya wa ɗiyanki kuɗin makaranta ke ma ya biya miki kuma duk da haka nan shine zai tashi ya je neman ilimi ya je ya nemo ya dawo gida haka ne ko ba haka ba haka ne don haka kuma in kuka diba cikin tarihi da zamunna da aka yi malamai maza su ne suka yi fice wajen neman ilimi har ma akwai wa'anda suka sadaukar da rayuwarsu ko aure ba su ba sai bai da me sai bai da saboda neman ilimi don haka ni dai ana abin da zan yanke mata uwayenmu ne mata kannanmu ne mata uwayenmu ne don haka ku yi haƙuri wallahi kuna ƙoƙari wajen neman ilimi kuma so da yawa za ku samu wasu maza su suke su je su yi aiki su zo su biya kansu kuɗin makaranta school fees da sauransu amma ku sai dai a biya muku kuna gida zaune kuna kwance da wata ma ita ma ce yau da babanta da mamata ta wa babanta girki sai da ya mace hular shi cikin gida to kila an yi haka kuma kila mu dai mu sani bai ta dai ta faɗi Dan haka in ta je gida sai ta sa abin da za ta gaya wa babanta Dan haka a nan hukunci na ƙarshe maza kam maza maza kai mata Allah saka muku da alkhairi ku ce amin bumre ba kokarin ku wallahi mun yaba Allah saka muku da alkhairi Dan haka maza anan su ne suka canye wannan muhawara ku yi haƙuri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 الحمد لله نوحده تمام التوحيد الحمد لله نقدسه تمام التقديس والصلاة والسلام على خير البرية وأزكى البشرية وأتقى الإنسانية محمد بن عبد الله أقوى الناس في الجدية وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث فيه الأنام أما بعد فأسأل ربي جل وعلا وهو المجيب لمن سأل والمعطي لمن أقبل عليه أن يجعلني وإياكم ممن بارك قولهم وعملهم وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سبحانه جواد كريم وموضوعنا بعنوان معلومات هامة في فهم الآيات القرآنية وهذا الموضوع له أثر من آثار تدبر القرآن عند أهل العلم لأنه يبحث في علم مقاصد سور القرآن ويبين أثر هذا العلم بالمقاصد في فهم التفسير فلنبدأ بالمقصود حقيقة الفهم بالقرآن الكريم وتدبره فحقيقة العلم هو العلم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذ لا يوجد أعلى في الكلام الكلام ولا أعظم قدرا من كلام ربنا جل وعلا ولا أجل ولا أرفع بعده من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم فالموفق والمبارك من علم وعمل واجتهد في ذلك حتى يصيب منه ما كتب الله له واعملوا فكل ميسر لما خلق له ولهذا وصف الله جل وعلا كتابه بأنه مبارك كما في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سورة الصاد وقد سئل أحد سادات التابعين في الكوفة هو إبراهيم النخعي فقيل له من أعقل الناس فقال أعقل الناس فلان الزاهد فذهبوا لينظروا من عقله ولينظروا من أمره فما وجدوه إلا مقبلا على القرآن وعلى أمر آخرته فعلم أن قصد إبراهيم أن أقل الناس هو من أقبل على أشرف الكلام وأقبل على أشرف مقصوده وهو الدار الآخرة وهنا أمر لا بد من التنبيه عليه وهو أن الكتاب والسنة فيهما محكم ومتشابه وكذلك كلام الصحابة وأفعالهم وكلام أهل العلم فيه محكم ومتشابه ولذلك تميز الراسخون في العلم الذين أدركوا العلم يتميز المحكم من المتشابه حتى يتضح الأمور وتظهر جليا نعم السميع كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب به فنون المعاني قد جمعت فما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 والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب فاستغفروهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتحصنا مستقيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها Allahu barakallah a daidai lokacin da abu na gaba a cikin jadawali na wannan taro wakilin mai girma gwamna wakilin mai girma sanata da girma kwamishina alhaji tukur alkali da sauran mayan baki shi ne jawabin shugaban wannan makaranta ta disbawu wanda abin da ya tara ga wannan da bai guda 90 da Allah ya yi mabaiwa alkur'ani guda sittin daga cikinsu sun shi alƙur'ani talatin daga wato ƙur'ani yana da wata baiwa idan malaminmu dr sani abdullahi joseph taso ba mu san irin tsaraba da ya riko muna ba amma yana daga cikin bai wanda ta bayyana a wannan ɗaki a wannan lokacin lokacin da ake karatu malamin sa ya kira ni an bata mini cewa kai da shi baka iya magana da in inda ya kai amma dan ya tsaya ya karanta alqur'ani babu wanda ya ji inda ya cikin alqur'anin sa wannan ya bari mu'jizar alqur'ani da girman alqur'ani ya bari cewa qur'ani mutane ne da bai kamata mu yi wasa da shi ba mutane ne da ya kamata mu riƙa mu girmama ma'abuta alqur'ani mu girmama makarantar da ake karatun alqur'ani da qur'anin shi karan kansa dole nake amfani da wannan dama in kira malam abubakar alaramma shugaban wannan makaranta domin mu ji ina aka fitar.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 mai girma gwamnan jihar sokoto wanda ya samu wakilin wakilci daga faruku honorable faruku labbo sa sa domestic mai girma wakilin sanatawa mako malam yahuza shehu tambuwal wakilin kwamishinan lamuran addini famanin saktare dr sani labaran kwamishina basic and secondary education alhaji muhammad tukur alkali manya-manyan baki yan uwana ɗalibai malamai na ina muna sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina ƙara jaddada godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda da iyawarsa ne ya ƙaddarce mu da tsayuwa a wannan wurin kamar yadda muka gani walima ce ta haɗa mu ta hadda alƙur'ani wanda yaranmu na wannan makaranta suka kammala haddan ƙur'ani su sittin da kuma yare talatin waɗanda suka kammala haddan alƙur'ani su na hizib talatin a takaice wannan makaranta an assasa ta ne a shekarar 2011 a lokacin da aka assasa ta tana da malamai guda biyu an fara gabatar da karatu da ɗalibai goma sha takwas amma kamar yadda mahalarta taro suke gani a yanzu ɗalibanmu da ke wurin nan da waɗanda ma ba su zo ba muna da ɗalibi sama ga dubu ɗaya tsarin tafi da wannan makaranta kamar yadda muka gani muna da tsari guda biyu na hadda alkur'ani akwai masu dogon zango akwai masu gajeren zango akwai ɗaliban da cikin shekara bakwai za su kammala haddan ƙur'anin su akwai kuma ɗaliban da cikin shekara uku za su kammala haddan alƙur'anin su wanda yaren nan su sittin daga cikin wa'annan ɓangarora guda biyu da muke ganin yaren sittin sun fito sun karanta alƙur'ani yanzu da gare su ne muka samu wa'annan yara sittin ɗin wanda kowane bangare mai cin gashin kan shi ne wannan muna kinin shi riyadul qur'an sai shi kuma wannan bangare muna kan shi misbahul islam muna da bangarorin makarantun ne kamar haka bangare na farko bangaren hafiz da bangaren islamiyya sannan kuma muna da bangaren matan aure wanda daga cikin ma waɗanda suka kammala hadda hizis ɗin nan akwai ɗaliba ɗaya wadda a ɓangaren matan aure take adadin yaren da su kammala hadda alƙur'anin su a cikin wannan makarantar daga lokacin da aka kafa ta zuwa yanzu muna da adadin ɗalibai 155 waɗanda su ne su kammala hadda alkur'ani su daga lokacin da aka kafa wannan makarantar daga 2011 zuwa yanzu mu na farko da suka fara kammala hadda alkur'ani su ne yara goma sha biyar na biyu aka samu yara talatin a shekara dura ta wuce 2022 da muka yi walima muka samu yara hamsin wanda suka kammala haddan su a yanzu muna da yara sittin. idan ka haɗa su muna da kenan yare ɗari da hamsin da biyu inda a ƙarƙashin wannan makarantar allah ya azurta su da haddace alƙur'ani mai girma wannan makaranta tana da manya-manyan nasarori wanda ta cimmawa daga cikinsu manufata ta hadda alƙur'ani ci da littafin allah gaba wurin haddace shi kamar yadda muka gani wannan shine abin da ya tara mu wannan shine babban nasarar da allah maɗaukakin sarki ya bai baiwa wannan makaranta samun malamai jajirtattu wa'anda ba dare ba rana a ko da yaushe suke kula da yara wurin karantar da su da ba su tarbiyya wannan ba ƙaramin nasara ba ce ba wadda allah maɗaukakin sarki ya azita wannan makaranta samun goyon baya daga uwayen yara waɗanda suka damka amanar yaransu zuwa gare mu suna ba da goyon baya ta yadda karatu yake tafiya kamar yadda ya kamata sha Allahu sannan kuma samun goyon baya daga mutanen anguwar da muke cikinta inda a nan ne muke gabatar da karatuttukan mu amma tare da haka akwai matsaloli daban-daban waɗanda suke damun ita wannan makarantar na farko kamar yadda muka faɗi akwai samun goyon baya daga iyaye sannan kuma akwai rashin ba da cikakken goyon baya ga wasu ɓangaren iyaye wannan mun tabbatar da cewa da za mu samu goyon baya na iyayen yara ko da kashi tamanin ne da inda muke a yanzu mun fi nan wurin saboda mafi yawanci wasu akwai iyayen da mafi yawanci abinda suke neman misali irin neman alfarma ga wasu abubuwa wanda da za a tsaya a bi iya dokan makaranta yadda ta shata to mun tabbatar da inda muke da mun wuce nan wurin daga cikin matsaloli akwai lattin yara rashin zuwa makaranta da wuri wanda wasu za ka ga cewa shigo shigowa makaranta misali da safe karfe takwas wani yaro zai kai karfe tara bai shigo makaranta ba idan ka tuntuɓi mahaifin shi sai ce ai daga mahaifiyar shi ne sai ce a'a ni dai da gare ka ne saboda kai ka kawo man yaro ba mahaifiyar shi ba yana da kyau a kiyaye saboda duk da assemblin da muke gabatarwa a makaranta darasi ne mai zaman kanshi a nan ne muke koya ma yara akar ma'ana zikiri mutum yaro zai iya koyon zikirin idan ya tashi daga kwana idan zai kwanta idan zai shiga makewayi da sauran darussan da muke koyawa kaga ko idan yaro bai samu asambili ba wannan ilimin ya kuce mai shi daga cikin matsalolin da wannan makanta take fuskanta shine rashin muhalli nata na kanta wannan makarantar kamar yadda muka sani cewa dukkanin wanda ya kawo yaron shi ya san inda muke gabatar da karatu wuri ne na haya wuri ne na haya wanda ko da yaushe idan masu shi suka bukata suka bukaci wurinsu to makaranta za ta shiga wani irin hali daga cikin matsalolin wannan makaranta banda wuri ne na haya ɗakunan kwano muke zaune a cikinsu wanda kuma kowa ya san yadda ɗakin kwano yake yana amsar yanayi ne in lokacin zahi zai yi zahi in lokacin sanyi zai yi sanyi hakanan kuma ga yanayin ruwa da muke cike shi ba zan manta ba shekaran jiya laraba da muka yi karatu kowa ya san irin ruwan da aka yi akwai ajujuwan da ɗalibai a tsaye a tsaye suke har an ka kammala ruwa sannan muka share muka ci da karatu kaga wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne wanda makaranta take fuskanta daga cikin matsayin da muke fuskanta hakanan akwai rashin biyan kuɗin makaranta a cikin lokaci in ban manta ba yau muna 28 ga wata ga tsarin makaranta waɗanda muke ansa kuɗin watansu tun 20 ga wata muke ba da takarda ta tunatarwa da cewa lokacin biyan kuɗi ya yi mahaifi ya yi iyawan shi ya biya daga wannan lokacin zuwa talatin ga wata domin makaranta ta samu ta yi albashi a tsayuwa ta nan wurin da nake har zuwa yanzu tun shekaran jiya ashirin da wata da muka ba da takarda zuwa yanzu yaro bakwai kawai ya ba da kuɗin makarantar shi cikin fiye da yaro dubu maganan da nake yaro waɗanda suka ba da kuɗin makaranta su ne suka ba da kuɗin makaranta idan talatin ga wata ya yi muna son mu yi albashi a ranar nan sai dole mun kora yaran nan mun ce su koma gida su an so kuɗin makaranta to a haka nan za mu yi tamna ƙulla a gaggamɗa a biya albashi akwai watan da ma yana iya kamawa daga cikin iyayen yara za mu aro kuɗi mu yi albashi saboda ne rike mu, saboda duk wanda baka iya bashi albashin shi a cikin lokaci ba zai tsaya maka aiki wanda ya kamata ba to da haka ne nake kiran iyayen yara su ne mutane na farko waɗanda za su tallafa wannan makaranta ba don komai domin ɗorewar karatu yanzu a halin yanzu muna da malami arba'in a wannan makaranta yanzu ko naira alƙalli ko naira dubu biyar kaka ba malami so arba'in nawa kenan balantala akwai malami da ake bashi naira dubu talatin don haka muna fuskantar babban ƙalubale wurin abin da ya shafi biyan kuɗin makaranta saboda lokaci a nan zan dakata allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace da muka taru wannan wuri lafiya allah ya sa kowa ya koma gidansa lafiya kasu اللهم وبحمدك اشهد ان hamdika a الا انت استغفرك واتوب اليك domin ga wakilin mai girma sokoto kuma sa mai girma na domestic wanda ofishinsa a cikin gwamnan hausa ne ga wakilin sanata babanmu dr aliyu takardawa mako sarki ya manolar usmaniya ga kwamishina honorable ali alkali na alkalai malami na malami wasu yi ga malamai wanda shi ya jagorantar wannan gidauniya za mu ji abin da za su yi ga jawabin shugaban wannan makaranta abu na gaba masu girma manyan baki shine sauraren jawabin shugaban kwamitin walima da gabatar da buɗe asusu domin samar wa makaranta mazauni na dindindin tare da magi na wannan makarantar kuma da ya sa wannan makaranta ya san da take tana yi ya haya mala abubakar ya ambata sannan yi ya hayar da ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 subhanahu wata'ala wanda ya kawo rayuwarmu a wannan walima ta wannan makaranta misbahul islam litafizul qur'an wa dirasatil amma da ke ainihin shiyar kofar kware a wannan birnin da sokoto muna maraba da manyan bakinmu da suka halarci wannan walima A mai girma gwamnan jihar sokoto dr ahmad aliyu sokoto fcna wanda ya samu wakilcin alhaji faruku labbu sa domestic muna masa barka da zuwa sannan akwai a babanmu shugaba alhaji aliyu magatar da mako sanata mai wakilta sabuwar tsakiya sarkiyar mandaular usmaniya wanda ya samu wakilcin malam yahuza shehu tambuwal wa limamin masallacin usman bin affan sannan muna maraba da ainihin yayanmu kuma jigo wanda an san shi a cikin wannan aikin alkhairi alhaji tukur alkali wanda yake shi da kwamishina na basic and secondary education na jihar sokoto haka kuma muna maraba da ainihin kwamishina na lamuran addini na wannan jiha alhaji dr jabir sani mai hula wanda ya samu wakilcin babban sakatare na wannan ma'aikata dr sani a labaran haka kuma muna maraba da babban bakonmu mai malami mai jawabi dr sani abdullahi jos wanda yake wannan harka ta alkur'ani mai girma an san shi a wannan fage ganiyun a'ni ta'arif ba sai an yi bayanin ba malam allah ya saka mai da alkhairi haka kuma muna maraba da ainihin mai girma alhaji murtaba abdulgani rubaiya na jarman wanda ke shine chairman na scholarship board ta sakwato wanda ya samu wakilcin sa malam bashar abdulgani na masa barka da zuwa muna maraba da sauran mahalarta yan kwamitin wannan walima malaman makaranta iyayen yara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar da malam shugaban makaranta ya bayani wannan makaranta ta misbahul islam da ta hafizul qur'an ko kwakwari tana da bukatu kuma daga cikin mafi girman bukatunta akwai neman muhalli irin wannan makaranta babba mai indin waɗannan mutane a ta maza da mata bai kamata a ce ba ta da muhalli na kanta ba tana kauce hilin da ba ta ba wanda yake bai yiwa ta gina structure ta ta ga filin da ba ta ba saboda haka mana ɗauka wannan dama ta taro wannan walima da aka yi dama wannan gwamnati da ta shigo tana da manufofi da ta sa gaba daga cikin manufofinta a cikin ƙudurinta na nayan point agendas akwai matsalar ilimi wanda ilimi shi ne ƙashin baya na ci gaba na kowace al'umma ko mun san makarantu ne na islamiyya gudunmawar da suke bayarwa a wajen ci gaban tarbiyya ba ƙarami ba ne to saboda haka muna kira ga gwamnatin jihar sokoto da kuma mutanen alkhairi da ke gaban mu a wannan wuri da su zo wajen agazawa da tallafa mu wannan makaranta allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma ya ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali Abba. allah ta'ala ce da an misalin waɗanda ke ciyar dukiyarsu akan tafarkin allah sai Allah ta'ala buga misali da ƙwayar abinci wadda za a shuka kamar sale habbatin ambatar saba a sanadila a ce kamar ƙwaya guda ta abinci wadda aka turbuɗe ta a ƙasa aka shuka ta da za ta fito sai ta yi albarka ta fito da zangarniya guda bakwai zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowace zangarniya bakwai ɗin nan guda duk cikin zangargun nan tana ɗauke da ƙwaya guda ɗari ɗari so bakwai ɗari bakwai kenan fi kulli sumbulatin bi ato habba wannan allah ta'ala yana nuni ga yadda allah ta'ala zai ba da lada ya yi sa kayya duk wanda ya sa hannunsa ga aiki na alkhairi ya ambaci lada bakwai a cikin wannan aya sai ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim wannan ba iya kallon ka kenan ba Allah madauki yana linkawa fiye da ɗari 700 ga wanda ya so gwargwadon karfin niyya da ikhlasi na shi mai aiki wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah mai linkawa ne fiye da haka ga wanda ya so kuma Allah maɗaukaki abinda a gare shi yana da wadata isassa wadda babu abin da ya ta cikin wadata ubangiji yana linkawa wanda ya so ga wanda ya so so saboda haka da wannan a matsayi nawa ina ainihin madadin al'ummar musulmi ina buɗe asusu na taimaka ma wannan makaranta ta samu muhalli a can shekarun baya wannan makaranta ta taɓa yin walima wadda mai girma sanata aliyu magadarwa mako a man sakwado ya ainihin halarci wannan walima da tawaga mai karfi kuma ya girmama mutanen wannan unguwa da wannan makaranta sun ji daɗi kwarai da gaske ya hasaka wannan taro kuma ga wannan taron kamar yadda aka yi tuni yanzu har cewa ya ajiye a dibo a tambar hili nawa yake don a sai wannan makaranta amma dai allah shi ke yi har yanzu dai wannan makaranta ba ta mallaki ni na kanta ba tana wurin kauje tana wurin haya wanda bai da babu damar ta gina wato wani structure na dindindin saboda ba ka gina wurin da ba naka ba to alhamdulillah a gaban mu nan muna tare da wakilin mai girma gwamna ga sako nan mai girma gwamna wakilin shi a sa faruk rambo muna isar da wannan sako gare ka kuma za mu tsawon da ka insha Allah ta'ala haka kuma ga wakilin kwamishin lamuran addini nan sannan kuma ga ainihin wakilin mai girma ɗayan sarkwato nan wanda shi mun san irin rawar da yake takawa wajen ɗaya waɗannan ayyuka da sauran mayan baki da annan muna fatan wannan asusu a cika shi kuma a samu wannan makaranta mazan ilimin dindin Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk jawabi kenan muka saurare na Odibon Jabo Malam Usman Jabo amma kamin ci gaba da komai ina ganin iyaye mata da kuka zo domin walimar 'ya'yanku ba ku shirya a ci gaba da wannan walima ba duk ɗalibar da bata zauna ba za a fitar da ita daga ɗakin taro bako mai jawabi dr jabir sani mai hula kwamishinan ma'aikatar lamuran addini ta jihar sokoto wanda abinda muka samu labari dokta baya cikin wannan gari a daidai wannan lokaci amma muna tare da babban sakatare a wannan ma'aikata dr sani labaran dokta mu ne muka barka da zuwa kuma muna gayyatar ka zuwa ga wannan matsaya domin ka gabatar da jawabin ma'aikata watakila wayannan matsaloli da mala abubakar ya ambata religious affairs ta ce ba sai an kai mai HE ba cikin budget ɗaya na religious affairs za su yi solving wannan matsala dokta sa ta ce Thank ありがとうございます。 dr tukur alhajjata muhammad tukur alkali kwamishinan lamuran addini shehin malami dr jabir sani mai hula wanda ya samu wakilcin babban sakatare ta wannan ma'aikata dr sani labaran ah, babban bako na musamman bako na musamman shine mutala ah, mutala dan giya wanda ya samu wakilcin bashir dan iya ciyaman dan wannan walima ta shiryawa malam usman jabo modibban jabo daraktan wannan makaranta da albarka da ta babunce mu alhaji abubakar alhaji shugaban wannan makaranta malam abubakar alaramma da sauran malaman wannan makaranta da ɗaliban makaranta da uwayen yara da suka hallara maza da mata da ɗalibai da suka hallara maza da mata na yi muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko dai na muka godiya ta ga allah ta'ala da ya nuna mana wannan rana da muka tare a nan don mu taya ‘ya'yanmu mutane mutum ɗaya bayan ɗaya har casa'in waɗanda suka karanci alkur'ani kashi biyu cikin wannan adadi sun haddace alkur'ani gaba ɗaya kashi ɗaya cikinsa kuma sun haddace rabin alkur'ani wannan ba karamar baiwa ba ce da allah ta'ala ya wannan makaranta da wannan gari da ma al'ummar musulunci gaba ɗaya samun mahallata irin wannan yana taimakawa kwarai wurin magance irin waɗannan matsaloli da muke ciki da waɗannan mahaddata Allah ta halaka jin kanmu ya yaye mana matsaloli da muke ciki ya gyara mana al'amuranmu mai gabatarwa ya bayani game da abin da ya shafi mu'jiza ta alkur'ani alkur'ani yana da ɗimbin mu'jizozi masu yawa wanda sai wanda ke karanta shi yake bibiyan tarihinsa yake bibiyan tafsirinsa da maganganun malamai zai tsakuro abubuwa da yawa na abin da ya shafi mu'jizozin alkur'ani kuma ba bangare ɗaya ba akwai bangaren ba da kariya kafin mu sauran bangaren da suka bi yawa ƙur'ani ba da kashi ke baka kariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce ku riki suratul baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkuha hasra wa la tastati'uha al-batala annabi ya ce ku rike suratul baqara domin riko da ita albarka ne barinta nadama ne da bakin ciki sannan kuma mabarnata bokaye masayarta ba sa iyawa da wanda ke da suratul bakara ashe wanda ke da suratul bakara yana da garkuwa game da abin da ya shafi shedanu ka samu garkuwa Allah ya tsare ka matsala ce tana da shedanu shedanun da sun tashi a taho a samu suratul bakara za ta magance wannan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta abu huraira ya tsare hatsin zakka abu huraira radiyallahu anhu yana tsare da hatsin zakka yana nan sai ga wani dattijo ya zo da buhunsa da mudinsa abu huraira na tsaron hatsi wannan dattijo yana saka mudu yana kambato hatsi yana zubawa a abu carab sai abu huraira rike hannu yace daga ina malam ya ce da Allah ka yi haƙuri wallahi talauci ne ya koro ni yunwa ce ta koro ni ba ni da yanda zan yi dole ta sa na zo in saci abincin don haka da Allah ka rufa min asiri ba zan sake ba ya ce to shi kenan zan kyale ka amma kar ka sake ya ce to na gode ya sake shi ne. abu hurara na zuwa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam bai gaya manzo ga yadda muka yi ba amma annabi ya ce da shi abu hurera ya kuka kaya da babanka da jiya annabi kaga abu hurara bai gaya ba shi ba ya aka yi annabi ya sani allah ya sanar da shi annaban allah sai ce wallahi ya rasu rasulullahi kaji kaji yadda muka yi da shi amma saboda ya bin magiya kuma ya ce ba zai sake ba na kyale shi ya sai ya ce ya maka ƙarya zai dawo abu hurara ya ce tun da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai dawo na tabbatar da wallahi sai ya dawo da haka abu hurara ya tafi ya kasa ya tsare yana jiran zuwan dattijo can ko manzala sallallahu bai ƙarya sai ga da ya sake dawowa kamar yadda ya taho jiya da buhunsa da mugunsa yana auna yana zuwa abu abu rana sake rike shi sharaf ya ce ya muka yi da kai jiya ya ce wallahi in ban yi da kai ban yi alkawari ba zan ba amma wallahi yunwa ce ta koro ba yadda na iya dan Allah kai mun haƙuri ka kyale ni ka yafe mun wallahi daga yau ba zan sake dawo kuma na sake dawa duk abin da ka so kawo ce haka ne ne eh, ka faɗa haka ka ɗawa alƙawari ya ce e ce to sauka lafiya abu hurairah sake zuwa wurin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuka ƙara kayawa da mutumin ka da jiya sai ce wallahi rasulullahi ko je yadda ka faɗa ya dawo kamar yadda ka faɗa kuma na sake kama shi da na yi nufin sai na kawo shi wurinka. to amma ya mun magiya ya mun magiya ya yi alkawarin wallahi ba zai sake ba shi yana sai na sake shi sai ya ce ya kuma ma ƙarya kuma zai kuma dawowa ce haka ne ya rasulullah ce to yau kan sha Allah ba abin da zai raba mu da shi abu na sake komawa ya kasa ya tsere na jiran da tito can kuwa saboda magana ta fito daga bakin da baya ƙarya sai ga bawan Allah ya sake tohowa da buhunsa da muhunsa yana ɗiba sharaf abu na sa kirki ya ce kasa yau kan bagiya ta ƙare ya ce yau ban ga dalilin da zai sa ban dangana da kai daga manzo Allah ba sallas wannan bawan Allah yayi magiya yayi magiya ga abu hurera ba zai sai ce in kwada da za ka yadda ka yi alkawarin za ka sake ni ya ce wallahi ni zan gaya maka abin da in ka karanta da safe har ka kai maraice babu wani shaidanin da zai kusance ka kuma in ka karanta shi da marece har ka wayi gari babu shaidanin da zai kusance ka ce wallahi in ka mun alkawarin zaka ka sake ni izan gaya to ka san sahabi da san alkhairi da san duk abin da yake tsaro ne gare shi daga shaidan sai ya ce to shi kenan gaya mu sai ya ce to kaga ayatul kursiyyin nan da kuke karantawa Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum din har zuwa karshe yace wallahi in ka karanta ta da safe har ka ka kai maraice babu shaydan da zai kusance ka kuma karanta ta da maraice har ka wayi gari babu shaydan da zai kusance ka Abu Hurairah zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce Abu Hurairah kuka kaya da baban na jiya ce wallahi rasulullahi kamar yadda kai kuma na kama shi jiya nayi azama sai na kawo shi ka amma wallahi abu ɗaya ya mun ya ce min in na yadda zai gaya min abin da na karanta da safe har na mai kai maraice babu shaɗan da zai kusance na karanta da maraice har na wayi gari ba shaɗan da zai kusance ya ce da ni allahu la ilaha illahu alhayu da kayyum ayatul kursi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sadaqaka wa huwa kadhubun ce ya gaya maka gaskiya a wannan al'amari haka ne abin da ya faɗa amma ba shi makaryaci ne ya ce ko ka san da ba kuke ta takaddama yan kwana uku nan abu hurera ya ce wala ba sai da rasul ya ce ai shaidan ne shaidan ne kuke takaddama da shi kun ga shaidan ya ba mu sirri cewa ayatul kursiyu garkuwa ce gare mu daga dukkan shaidan sannan alkur'ani ba wai garkuwa bane daga shaidanu kawai garkuwa ne hadda muggan mutane idan kana karanta ƙur'ani to allah yana maka kariya da su malam imamul qurtubi rahimahullah ɗaya daga cikin manya-manyan malama da suka yi tafsirin alkur'ani mai girma ɗaya daga cikin manya-manyan malama da aka yi a duniya kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malama da suka zauna a yankin da ake kira andalus nan ne yankin spain a yanzu da portugal wannan yanki musulmai sun zauna sun daɗe a wannan wuri an yi malamai masu yawan gaske amma ko da yake suna cikin takaddama da su da arnan gurin da sauran turawa da ke bara musu baya da kuma matsala da aka dinga samu ta baraka tsakanin musulmai har waɗannan suka samu dama akan musulmi har ma dai da ƙarshe suka fita tafi musulmai gaba ɗaya daga wannan yanki imamul qurtubi ya ce a lokacin da ake cikin irin wannan takaddama wata rana ya taso daga andalus zai tafiya ko ke babban malami ne ba na wasa ba sai su shuwa shugabannin kasar suka tura masa wasu da za su tafi su kamo shi dama nemansa suke a jallo suka tura da za su bi shi su kamo shi yana tafiya kawai sai hangi ga wasu mutane can a guje a kan dawaki kuma shi suke nema imam al-qurtubi ya ce da na gansa yana raɗe a jikin wani ɗan ƙaramin ice ɗan ice irin itatuwan da ke fitowa da haji, wanda bai girma sosai ɗan ƙarami ya ce sai na buya bayan wani ice kawai na kama karatun alkur'ani kun ji muhallin shahi ya ce na kama karatun alkur'ani na kama karanta ayar da Allah yake cewa wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura Allah ya ce kana karatun alkur'ani muna sanya wani shamaki tsakaninka da waɗanda ba su yi mana ranar lahira imam al-qurtubi ce na dosa karanta alkur'ani ina karatun alkur'ani ina karatun alkur'ani ya ce wallahi ina ganin mutanen nan suka zo suka wuce ta gabana suka sake dawowa suka kewaya suka kewaya ya ce abin da ji suna cewa shine suna cewa dabilo dabilo dabilo ma'anar dabilo dabil da turanci tun da yaran turawa ne suna nufin shedan shedan shedan ne ya aka yi mun hange shi kuma ya bace mana suka ce shedan ne ya ce kuma wata shedan na dawo malami da na addini banda alkur'ani da hadisi da fiqh ba abin da ya sani don haka ita karatun alkur'ani allah ya ba shi kariya waɗannan na daga cikin ɓangarori na kariya da alkur'ani ke bamu alkur'ani daga cikin mujizarsa albarka ce kamar yadda muka tanu sallallahu alaihi ce albarka Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ya liyatadhakkara ulul albab haka nan alkur'ani duk gidan da ya shiga akwai albarka ciki albarkar alkur'ani ta sa Allah bai bada alkur'ani sai ga waɗanda ya zaɓa cikin bayinsa su Allah ke ba mu alkur'ani haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana muhimmancin wanda ya san alqur'ani ya sanar yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu duka wadannan na daga cikin mu'jizozi na alqur'ani wannan gefen mu'jiza kenan akwai mu'jiza ta lafazansa alqur'ani mu'jiza ne ta gurin lafazansa ya zo da lafazi da tsari wanda dukkan littattafan da suka bace shi ba zo da shi ba alqur'ani ya kunshi fasaha da balaga wacce baka samunta a wani littafi da ba alqur'ani ba don haka mujizozin alkur'ani sun wuce a ce za a yi bayaninsa a ɗan taro irin wannan iyaka dai mu ja hankali cewa alkur'ani mu riƙe shi da kyau alkur'ani shine mafita an tamba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sabon shi satakunu fitan ya ce fitintunu za su kasance za su auku kashe-kashe da barna da ta'adi suka ce mal mafarji min ha ya rasulullahi mecece mafita daga fitintunun ya rasulullahi kitabun kitabullahi annabi ya ce littafin Allah ita ce mafita daga dukkan fitintunu za ka yashe duk inda fitina ta kai ta kawo muke da mafita ba 'yan zanga-zanga ba 'yan zanga-zanga ba su da mafita muke da mafita waɗanda muke da alkur'ani alkur'ani ne mafita gare mu alkur'ani ya mana tsarin yadda za mu gudanar da al'amuran idan an mana ba daidai ba ga hanyar da za mu bi idan shugabanni sun mana ba daidai ba ga yadda za mu bi idan an mana ba daidai ba idan an bace mu idan an tauye mana haƙƙi duk alkur'ani ya tsara mana yadda za mu bi to da haka alkur'ani ke da mafita gare mu ba zanga-zanga ba za a shekarar dubu ana zanga-zanga zanga-zanga ba ta biyan bukatar komai amma idan muka koma ga Allah muka riƙe alƙur'ani muka karanta shi muka koya ma yara alƙur'ani muka fahimci alƙur'ani muka yi aiki da alƙur'ani muka yi riko da alƙur'ani muka tsare eh, tsiraici abin da ya zama ruwan dare yanzu bayyana tsiraici ga mata muka sitirce tsiraici muka kamar da Allah da manzon suka umarce mu muka tsare abin da 'ya'yanmu suke yi muka yi wa 'ya'yanmu tsawa muka yi umarni da kyakkyawan aiki da hali daga mummunan aiki Allah zai kawo mana mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib to da na fata Allah ta'ala ya mana mafita ga dukkan matsaloli da muke ciki ina roƙon Allah ya ƙara mana albarkar alqur'ani waɗannan yara guda casa'in da kashi biyu cikin uku su suka haddace alqur'ani kashi ɗaya cikin uku suka su haddace rabi ina roƙon Allah ya musu albarka ga wannan karatu da suka yi ina roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da su da alkur'ani mai girma malamansu da suka koya musu wannan alkur'ani ina roƙon Allah ya sanya musu albarka ga rayuwa Allah ya albarkaci zuriyarsu iyayensu da suka tsayu a kansu har suka kai ga wannan mataki ina roƙon Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ba su dukkan lada da yake ba wa duk wanda ya ɗansa ya haddace alkur'ani hakanan kannansu da suke tafe da su waɗannan da suka haddace talatin da waɗanda suke tafe masu ashirin goma biyar ɗaya da waɗanda ma babu ina roƙon Allah su Allah ta'ala ya ba su Allah ya nuna mana alƙur'ani ya cece mu duniya da lahira muna roƙon Allah muna tawassuli gare shi da wannan littafi nasa mai girma alƙur'ani Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya Allah ya raba mu daga dukkan fitintunu Allah ta'ala ya kare mu daga talauci Allah ya raba mu da talauci da matsalar tattalin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 abu na gaba a jadawali shine jawabin sarki yamman daular usmaniya sarki yakin daular usmaniya sanata ali magatakar mako wanda ya samu wakilcin liman yahuza shehu tambuwal malam yahuza masani alkur'ani hake ka kara jin jawabin don sani abdullahi jos game da alkur'ani kun ci ribar alkur'ani kun san alkur'ani kun san hidimar da ake ba ma'abuta alkur'ani kun san hidimar da kuka samu game da alkur'ani wanda yasa sanata ya jijjiko ka ya izo ka wannan taro domin taro ne na yan uwanka masana alkur'ani masu alaƙa da alkur'ani ya izo ka a wannan ka ji alƙawalin da sanata ya yi wancan lokaci na abin hili zai sai wa makaranta wanda Allah bai nufa aka cika ba to ba mu san wani irin sako ne yanzu ka zo da shi ba mai girma daga sanata Dr. aliyu Baka ta kawo muku wanda sanata ya gina masallaci da yawa ya gina makarantun ne wannan makaranta ba za ta buwayi sanata ba sanata ya ce taimaki masu addini da yawa wannan ba zai ainihin gagare shi ba abinda dr amur ali sokoto yake yi ko ne ga sanata aliyu maga takarda wa mako za ka neman ya huza shehu tambuwan yanzu wurin tsayuwa na kare domin wakiltar babanmu sanata dr aliyu maga takarda wa mako neman ya huza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 wanda malam faruku labo yake wakilta masu girma manya-manyan kwamishinoni da waɗanda ke wakiltar su manya-manyan malamai da shugabannin makaranta da ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na miƙe tsaye a wannan wurin domin wakiltar sanata dr aliyu magatakardawa mako sanatan sokoto ta zakiya wanda ya so shi halarci wannan wuri amma a halin yanzu magana da nake da ku yana a bisa hanyarsa ta isa gare isa domin halartar wani taro makamancin wannan taro na alkhairi amma saboda kasantuwar sanata dr aliyu magatakardawa mako yana da shawa da irin wannan taro kuma a kowane yanayi yana da shawar shiga in ma har bai samu halarta ba to ya kawo wakili a irin wannan taron kada wannan taron ya wuce shi saboda haka sanata ya wakilta ni da in wakilce shi a wannan taron kuma in isar da sakuna guda biyu sako na farko shine abin da ya shafi taya murna ga ɗalibai wanda ya zan yana taya ku murna na irin yadda allah tabaraka wata ala ya zaɓe ku daga cikin akhayar wato daga cikin zaɓaɓɓu babu shakka duk wanda allah ya ba alkur'ani to allah ya sanya shi daga cikin zaɓaɓɓu domin alkur'ani allah baya bayar da shi sai ga mutanen ta aka zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za a rinka saukan ma alƙur'ani duk cikin annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka sauka wa alƙur'ani wani wata sai da allah ya zaɓi wata daga cikin watanni aka saukar da alƙur'ani a cikin watan ramadan wani dare sai da allah ya zaɓi dare daga cikin darara aka saukar da shi a cikin daren lailatul qadar to haka al'amari yake ta tafiya a duk sadda ka ga an baka wata baiwa ta alkur'ani to ka sani kana daga cikin zababbu daga cikin zababbu na mutane don haka ɗalibai sanata yana taya ku murna musamman waɗanda suka da alqur'ani da kuma waɗanda ke da bisa hanya domin haddace shi sannan kuma yana kira zuwa ga iyayen yara duk wanda ya halarci wannan taro babu shakka ya gani da ido irin yadda waɗannan yaran suka zuba mana tilawa ta alkur'ani suka yi mana nasihohi ta hanyoyi daban-daban ta ɓangaren wato muhadasa tsakanin tattaunawa da ɓangaren waƙe da ɓangaren karance-karance daban-daban na fannona na addinin musulunci babu shakka duk wanda ya ga wannan ya tabbatar da waɗannan yaran sun karantu kuma suna da malamai jajirtattu don haka yana kira ga uwayen yara kada ka ku turo ma malamai kawai yara ɗai ya zan ku ba ku rinka lekowa a makaranta kamar yadda muka ji shugaban makaranta ya faɗa daban kunya irin adadin da akwai na waɗannan ɗalibai zuwa yanzu ma a ɗan dubi 'yan adadin waɗanda suka ba da kuɗaɗen makaranta wanda da kunya a ce a faɗa don haka yana da kyau ku ringa leko makaranta kuna ba da taku gudunmuwa ba lalle sai kuɗaɗen wata ba kuna kawo ziyara kuna ƙarfafa waɗannan malaman yana daga cikin abin da zai ƙara sa su hazaka domin su ƙara baiwa ma a 'ya'yanku ilimi to sai sako na biyu kuma wanda insha Allah ta'ala zai biyo daga baya bayan mai gabatar da launa ya gabatar insha Allah zan zai isar da sako na biyu insha Allah بسم والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خير عباد الله أجمعين mai girma kwamishinan ilimi na jihar sokoto alhaji dr muhammad kwaralali wando mangayi mai girma wakilin jagoranmu dattijo sarki yamman sokoto kuma sarki yakin sokoto alhaji dr aliyu magatakardawa mako kuma sanatan sokoto ta tsakiya mai girma wakilin kwamishinan addini na jihar sokoto don jabir sani mai hula mai girma shugaban wannan hukuma ta wannan makaranta da kuke ciki shugaban makaranta sauran shugabanni ɗalibai iyayen yara da kuma duk wanda adda hannu wajen taimakawa domin kawo wannan makaranta har ta kai yanzu ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mu shakka ina wakiltar mai girma gwamnan jihar sokoto dr ahmad aliyu sokoto wanda a halin yanzu yana hanya karamar hukumar gindisa bisa ga wani iltila'i da ya faru a wannan yanki da yake mutum ne mai damuwa da abin da ya shahi lamarin al'umma amma kasancewa wannan makaranta tana da muhimmanci da kuma kima gare shi da kuma jagororin wannan makaranta da kuma kuna liban wannan makaranta da iyayen yara da kuma kimar da adda ilimi da kuma sha'anin addini gare shi ya gaba zai yi kasa a ba dole sai ya wakilto ni domin in zo in wakilce shi in ganin mai idanuna da ke gudana wannan murna babu shakka sai mu ce alhamdulillah domin duk yadda mutum zai misalta wannan makaranta hakika ta wuce nan waɗannan makarantun ne irin wannan makaranta a jihar sokoto na tabbatar da kaɗan ne ba su da yawa domin gaskiya a da ganin mai idanuna ban yi zaton in gan shi ba ganin irin yanayin da ake ciki na halin matsayin tattalin rayuwa a ce yau akwai makaranta irin wannan a jihar sokoto wadda ta tusa mu ɗalibai ilimi ingantacce irin wannan wadda na tabbatar da ba najeriya ba duk duniya tana alfahari da irin wannan karatu da wani ɗalibai wannan ba ƙaramin abin alfahari ne ba ina ƙara miƙa godiya ta musamman ga shugabannin wannan makaranta da mallaman wannan makaranta da kuma iyaye yara na wannan makaranta da kuma kukan ku ɗalibai da kuka tsaya kuka mai da hankali domin samun wannan ilimi babu shakka mai girma gwamna a kowane lokaci hankali ne da tunani ne yana ga abin da ya shahi ilimi musamman na addini a jihar safi da kuma na zamani A kan haka ya sanya ilimi ya zama ɗaya daga cikin ajandodi ne guda tara waɗanda zai mai da hankali gare su domin ganin cewa an ilmantar da al'umma gudun waɗawa halaka babu shakka duk wata al'umma da ta rasa ilimi to hakika ta rasa duk wani jin daɗin rayuwa saboda haka mai girma gwamna ya mai da hankali da abin da ya shahi ilimin addini da kuma na zamani da kuma gina makarantun ne da masallataiya da taimaka wa mallamai zaure da taimaka wa mallamai makarantun ne da ma'aikatan gwamnati masu koyar da ilimi da sauransu idan ba ku manta ba ba wata gwamnati da an kai a jihar sokoto wadda ta mai da hankali ga abin da ya shafi harka addini kamar gwamnatin dr ahmad ali sokoto ko ta tama babu wannan ya nuna karara tun da mace tattalin arzikin da duniya take ciki amma mai girma gwamna ya kula da mallaman zaure ya kula da limamai ya kula da ladanai ya kula da makarantun ne na tabbatar da ɗaya daga cikin jagororin wannan makarantar shaida ne duk inda mun ka zo da mai girma gwamna wajen gaisuwa rasuwa ko ɗaurin aure ko zanen suna idan an ka ce ma makaranta nan wurin nan mai girma gwamna zai ba da dama ya ce a gyara wannan makaranta kuma nan wurin zai ba da lokacin da kamata a kare wannan gidan na tabbatar da wannan ba karamin abin alfahari ne ga al'ummar jihar sokoto ba hakika samun mai girma gwamna dr ahmad aliyu ga al'ummar jihar sokoto ya zama wajibi gare mu mu gode ma allah bisa ga kai da kawun da ya kai domin taimaka ma addini da kuma sauran bangarorin rayuwar al'umma ɗazu muna tattaunawa da 'yan jarida aka bata yatsa labarai nika mun ina musu bayanin cewa babu shakka mai girma gwamnan jihar sokoto ya da gwamnati ne ya yi iya wayilai domin sanyaya ma al'ummar jihar sokoto su fahimci cewa sun samu jagoranci na gari lokacin da an karantsar da mai girma gwamna a matsayin gwamnan jihar sokoto ba kujerar gwamnati burge shi ba da ya isa gidan gwamnati ko kaya ne bai aji ba sai da ya gidan ruwa domin mutane na cikin matsin tattalin arziki na ruwa wanda lokaci amma sai da ya tabbatar da ya zo zai tsaye ya ga cewa an samu nasarar gyara wannan daga nan dama ya isko matsaloli irin na musakai da kuma mallaman zaure da kuma limamai duk ya mai da su a wannan watan domin ni domin a ga cewa an inganta rayuwar al'umma ina tabbata muku cewa mai girma gwamna shina da shirarruwa da yawa na ganin cewa an taimaka ma al'umma a wannan jiha baki ne da izinin Allah matsalolin da shugaban wannan makaranta ya waɗi babu shakka matsaloli ne manya matsaloli sun kashi kashi biyu na warko, iyayen yara suna da nasu matsala na biyu kukan ku ɗalibai kuna da taku matsala sannan kuma sauran al'umma na tasu matsala matsalar ku iyayen yara a ce akwai ɗalibi dubu amma a ce mutum bakwai kawai sun ka biya kuɗin makaranta to gaskiya matsala ce ta iyayen yara ku kuma ɗalibai an rubuta wasu suna zuwa makaranta makare to gaskiya wannan matsalar za mu mace ta zuwa gari ya kamata a gyara a bangaren gwamnati ina tabbata muku da yarda Allah yanzu ba da dadewa ba yau ba sai gobe ba mai girma gwamna za mu yi mai bayanin abin da muka gani za mu yi bayanin ku, za mu yi mai bayanin ku, za mu yi mai bayanin nasarorin da muka ga an samu a wannan makaranta wadda ban yi zaton makarantar ga idan ba ta tawo na ɗaya a jihar sokoto ba to za ta taho na biyu da yadda Allah saboda haka ina tabbata muku cewa mai girma gwamna yau zai san halin da ake ta kuma na tabbatar da zai kira shugabannin wannan makaranta da yake ga wakilin kwamishinan lamuran addini nan kuma waɗannan abubuwa suna wanda yankin za a kira su a zamna kuma da yadda Allah duk wasu bukatu na wannan makarantar mai girma gwamna zai yi su da yadda Allah ba tare da wani bata lokaci ba ina so in yi ohani da wannan dama kasancewa iyaye yara suna wurin ga matasa na wurin ga kusan duk waɗanda ka dace alkur'ani nan matasa ne da kuma sauran al'ummar jihar sokoto gaba ɗaya da in kira gare mu cewa akwai wasu shirye-shirye da ake yi da sunan cewa za a yi zanga-zanga wai ta lumana don kacin tattalin arziki to ina son in jawo mu da cewa mu ja kunne 'ya'yanmu mu kuma wa kanmu waɗa kada mu shiga cikin irin wannan zanga-zanga malamai sun yi bayanin cewa addinin musulunci bai yarda da zanga-zanga ba Allah bai yarda da zanga-zanga ba manzo Allah bai yarda da zanga-zanga ba to shi musulmi idan an ka ce mai Allah ya ce cewa zai yi tau idan an ka ce mai manzo Allah ya ce babu bukatar tambaya babu bukatar gani ya kamata mu girmama wannan kuma mu girmama malaman musamman ku da ɗalibai wallahi matsawon mutum bai girmama mallami ba Allah ba zai samu karatu ne albarka kada ku shiga cikin irin mutanen nan daga cewa an ba malamai kuɗi a jawo malamai bisa mun bari wadda ya zubin layi mu mutane saboda ba mu da wannan tarbiyya kuma wallahi za mu ci gaba da girma malamanmu kuma ku sani cewa ku da kuke kun ga irin wahalhalun da malamai ka sha wajen koya muku karatu jama'a don Allah ko kuɗi an ka ba mallami shi mallami bai cancanta ba shi kuɗi ba ballantana baka da wani shaida kawai kana son ka bata mutane na domin a zo a biya ma bukata ka daɗa duk halin da mutane za su shiga su a ciki abu na biyu ita zanga-zanga tana da illoli da yawa bayan ma Allah ya hana ta bayan manzon Allah ya hana ta kai mai da'awar zanga-zanga ta ka manuwa daban mai turo a yi zanga-zanga ta shi manuwa daban kai kana ganin kawai za a kwalaye ana cewa ba mai da kaza ba to ta wannan hanyar barayin gina za su shigo barayin mutane za su shigo masu ƙetare gina za su shigo masu bindigogi za su shigo masu makami za su shigo sannan kuma akwai shekarun duniya su ma za su shigo ƙarshen ta kana kukan cewa ana sai da kwanon gudu naira dubu hudu to idan ka tar da zanga-zanga masu bakin dini sun ka shigo ya jami'an tsaro suna can suna hada da kidnapper suna can suna hada da robalin suna can suna hada da barayi to yanzu da ku za su hada don kun zo kuna zanga-zanga karshen ta kila kai makwabcinka ma wannan nan na kan lokacin a wuce Gidan ka zai zuwa ya hoshe ya kwashe abin da cikin ka da sunan zanga-zanga da an ware zanga-zanga to babu robalin suna ne dan zanga-zanga babu kidnapper suna ne dan zanga-zanga babu barawo kowa dan zanga-zanga na zai shiga cikin riga a yi zanga-zanga da shi a kwashe dukiyar mutane daga nan za a zo a kwashe wurin wutar ku a ɗauke wuta matsala ta ƙaru a hana muku ruwa matsala ta ƙaru a raya kasu ne matsala ta ƙaru za ka fahimci cewa idan kana ganin kwanon gumi dubu ɗaya wallahi sai ka daga kwanon gumi naira dubu ɗari hudu baka sami. don ba a dai zuwa kasuwa an raya kasuwa masu ɗauku gumi ba an raya hanya ta kai da attalar kame ƙaramin ƙarfi to kai abin zai shafuwa zanga-zanga da ba a ma san su aka kiɗa ta ba ƙarshen ta masu kiɗa ta suna can wace suna kiɗa ta sun ɗauke ɗayansu sun ɗauke matansu don haka ina son in ƙara jawo mu da cewa matasan jihar sokoto da najeriya gaba ɗaya ku barantar da kanku daga wannan zanga-zanga da ma wa ka kiɗa ta ba ina fatan wannan ya zama darasi gare mu abubuwan da sun faru daga baya an yi zanga-zanga a jihar sokoto wanda yake zanga-zangar nan cikin sokoto take kuma zanga-zanga da ta samu alalar wutar amma har yanzu ba a mai da wata hasara da an kai ba ina ƙara jawo mu da cewa mai girma gwamnan jihar sokoto ya hito da shiraruwa da yawa kuma ya yi shiraruwa da yawa na sanya ma al'ummar jihar sokoto idan muka kalli tallafin da mai girma gwamnan ya yi ta ta fannin rayuwar al'umma kamar yadda ni bayani gehen limamai da ladannai gehen mallaman zaure raba abinci ga al'umma raba takin zamani kyauta koya mu matasa ayyukan yi sama motocin jirga-jirga na taimakon marayu idan an kabi na uwa don mai girma gwamna ya yi su ne domin sanya yama al'umma a nan ina son in jawo hankalin mutane mutumin jihar sokoto wanda allah ya albarkata da mai girma gwamna irin dr ahmad Ali sokoto to ina ganin shi babu shi babu zanga-zanga kuma bai cikin harkar zanga-zanga ko bai kamata ya shiga zanga-zanga da yadda allah ina tabbata muku cewa mai girma gwamna yana da shirarwa da yawa irin mashuka da ya sau domin taimaka ma mutane su yi jirga-jirga su samu abin sun gaci akwai keke na guda 500 da za a raba nan ba dadewa ba akwai bashi da ya tanada na 'yan kasuwa naira miliyan dubu hudu domin mutane su gaba da kasuwanci kuma abin nan zai shahi mata zai shahi maza ranar alhamis dinnan da yi za a yayi ɗalibai guda 500 waɗanda an koya musu saƙa an koya musu ɗinkin tela an koya ma wasu waci da sauransu an koya musu walda kuma daga ran nan za a sake ɗauka wasu kuma da yadda Allah wannan abu zai kai ga kowa wannan duk shiri ne na mai girma gwamnati domin a ga cewa an sayar al'umma ina ƙara jawo hankalinmu da wannan hujjojin mutanen sokoto da najeriya ya kamata su ja da baya kuma su jaye jikinsu kuma su jaye kansu ga wannan zanga-zangar da ake son a yi wadda idan an sauƙaƙe hitina ba san ƙarshen ba da da sunan Allah ina tabbata mana cewa da yarda Allah da amincewa ta yi wannan makarantar duk waɗanda matsalolin da taimakawa mai girma gwamna da yadda Allah za su fita ciki ina fata Allah ta sarki shi samu wannan karatu na albarka kuma duk wasu matsaloli da muke fuskanta a wannan jiha da wannan ƙasa Allah shi gwada mana ƙarshen su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tsira da aminci su tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai girma wakilin gwamnan jihar sokoto kuma mai ba gwamnan shawara na musamman akan harkokin cikin gida alhaji faruku labbo ina son ku bani dama in fara da ci gaba da wannan taro bisa ga makasudin da an ka cikin da masu girma gaba daya da ke wannan babban tebur da malamai da ɗalibai da 'yan jarida da masu kallo da masu saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mai girma wakilin kwamishina na <coughs> basic and secondary education wato makaranta ta farko Shi ne jagoran wannan makaranta to kada a yi mamaki wakili ya zo ga kuma wanda aka wakilta ya zo aikin wakili daban shi kuma wanda ya wakilta shi shi ma aiki ne da ya tauri daban don haka dukkanmu muna da abin da za mu yi kana na bisa kullum da wato akwai muhimman abubuwan da yasa dole dole ya kama in zo wurin da ina neman ahuwa ga abin da ya gudana na ya kamata mu toro cikin lokaci amma saboda ayyukan da ke gabanmu sai fi kasa sa ne in iso har yanzu ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da sun ka tilasta na dole sai na zo alhamdulillahi al sani abdullahi jos wanda yake shine jagoran koyar da akan alƙur'ani mai girma da ƙungiyoyi waɗanda ake muhawara a ko munazara akan daraja alkur'ani da kuma waɗanda ke koyo ne da kuma irin hisabin da za a yi musu bisa ga matsayin da allah ba su ba na najeriya ba ba na afirka ba duk duniya suna ɗaya daga cikin wanda an ka zaɓa a matsayin da a garai to mu gode mu allah shi sa na yi ƙoƙarin in zo don in ji darajoji waɗanda allah ya bashi waɗanda zai faɗa mana a cikin daraja alkur'ani da allah ya bamu wannan littafi kamar yadda aka sani ya faɗa mana matsayi dai ya faɗa mana darajoji dai ya faɗa mana matsaloli dai ya faɗa mana abinda an magani wanda allah ya ambata cewa yana warkaswa waɗannan warkaswa ba wai magani irin wanga na kasha ɗaya ba na ma'amala na zamantakewa na tserewa daga shirin shaidan dukkan rayuwar ɗan adam alkur'ani magani na aka yi don haka allah al'ustaz muna godiya kwarai allah ya saka maka da alheri abu na biyu an yi muhawara to mata mata ku saurara maza ma ku saurara ina tahe idan mai girma gwamna ya yi jawabi abinda aka tsammani to a dawo maudu'i guda shine menene aka son a yi daga cikin babban makasudi na tarbiyyar da an ka samu mutum 90 sun nazarci alkur'ani 60 sun hardace 30 sun hardace rabi sannan makaranta shugabanta ya yi bayani ga matsayinta ga inda ta fuskanta sannan ga matsaloli to tsayi na nan ba jawabi da aka son yi ba ni abin da aka son yi ta hanyar da za a samu maganin matsalolin ga kuma suna na cikinmu suna cikin suna cikin gwamnati suna cikin ɗalibai suna cikin malamai su amma ban hada abin da mai girma gwamna ya tanada sai na wata magana ba zan bari shi wakilin mai girma gwamna shi kuma zama ba face da na da wani sako ba zan bari wakilin sanata shi ba da abin da an kaci don har ya kawo shi don shi dama abin da ya ce nan ina kai ina kyauta da ina ka hito da wurin kyauta miza ka yi kyauta to wanda ya kyauta bale wanda aka ce ga aikin Allah don ka babu ko tamba ba ta shi shiga da kulli nai ta shi shiga da na shi sako amma na hana shi shiga ba ta suwa don min don sai mun yi shahada abu na hudu ina mata ina mata kusa abin da ya gudana to yi wata jayayya tsakanin mata da maza a wannan wuri yanzu sannan alkali ya yi hukunci ko da yake ba mu cewa bai yi adalci ba amma dai hukuncin alkali in an ka dawo shi yasa shari'a ta bida ce a yi apel ku saurara mata ku saurara ku jiya to mai girma alkali wajibi na musanar da kai cewa hukuncin da ka yi ba yarda ba mu ba mun yarda amma a madadin jinsin mata ni da aka ce in gabatar da abin da ya kamata a wa wannan makaranta bisa ga darajar da Allah ya bata to ina son in kai abin da aka ce makoke koke don haka hukunci ne an sarkafe shi da ƙa'ida kotu za ta sarkafe shi to ba kotu ta muke ba amma tun da cikin wannan majalisi muke to mun sarkafe hukunci ne sai ni sai mu yi wasu bayanai don a ji uzurinmu me wana na uzurinmu shi samu karkuwa me yiwa na kyau a samu akis amma dai abinda nika son ku saurara a kai shine a fahimta ta maulu'in da ake magana a kai ana magana wadda ta fara gabatar suwa ta gabatar su mana da cewa mahirin jayen masu neman ilimi mahirin jayen masu neman ilimi ba masu ilimi ba ba masu shahara akan ilimi ba ba waɗanda an ka ce sun kowa kaza ba mahirin jayen masu neman ilimi shi amuriyin to ba haka in aka kawo maganar neman ilimi to ba a maganar shahara shahara kalmar ta daban neman ilimi daban daukaka daban daraja daban halitta daban don haka muhawarar da an kai akan abin da ake magana akan shin cikin jinsin mata da maza yanzu su ne ne sun kahi yawan neman ilimi mai girma alkali ni ina tabbata ma mata ga halin da ake ciki da makarantar nan da ake ciki da ƙididdigan da mun kai da ni a matsayina na kwamishina na ilimi wanda ya shafi ƙananan makarantu ne da magabatansu ina tabbata ma yanzu in ka tafi aikin da ake muna yi kenan zan nuna maka yawan jinsin mata sun yawan jinsin maza daga neman ilimi to amma ha to amma ha me kawo haka nan cikin abin da mun ka lura na farko halitta Allah da ta yawaita maza ba su kai yawan mata ga halitta Allah ba wannan suna ɗaya daga cikin idan ka zo cikin al'umma ko gida sai ka isko mahilin jaye mata sun yi yawa bisa ga maza namiji ɗaya yana yan mallakar mace hudu ko biyar ko ko ashirin ga sunan dai amma mace namiji guda tulau an ka tsaye ta a kai sai inda kasar da ba musulmi ba su ma ko na su kai amma dai ga shari'a mun ta mutu musulunci namiji an halitta mai daga biyu uku ko hudu an ce haɗin bai yana yin adalci to fi tsaga min wahida fi tsaga guda to amma in an ka taho ga samun yawan al'umma mata ne masu yawa shi yasa a makarantun ne yanzu don neman ilimin da yawa za ka isko in ka zo makaranta za ka isko ɗalibai in sun kai dubu sha Allah ɗari shidda zuwa ɗari bakwai duk mata ne to wannan shina daga cikin ƙididdiga yanzu abinda mun kai wani jadawali wanda za mu hito da ba wai mu ba ba mu ba duk da abinda aka kira ƙungiyoyi waɗanda an na duniya waɗanda suke nazari akan matsaloli na duniya su duniya su ne suke kyautata mu ba suna yi na don gobe ba musulmi suna yi duniya suna yi lahira don haka abinda sun ka kawo yanzu ina son in haɗa muku cewa dukkan an koma ana yayata akan jinsin mata jinsin mata jinsin mata to abinda ya kawo wannan sai mu duba mu gani akwai masana abinda suke cewa duk wanda ya ilmantar da mace tamkar ya ilmantar da al'umma to ina za mu je da darajar kuma an yarda da ita ittifaqan masana sun sanya da ita kun kowa yarda da ita in an ka karantar da mace guda tamkan an ta koyar da al'umma an ka ce to menene al'umma ashe shekaga in ana magana akan jinsin yawa to sai a dawo menene masana sun kai magana a kai, sai a ce to mata ana bukatar su yi ta tahowa su yi ta tahowa to sai kuma aka taho da halitta in ka ce jinsin mata a bar su su wace al'akin duniya ni zai faruwa fasadi don ba haka Allah halitta su ba abinda ya halitta su shi ya sani halittar ɗan adam da ya halitta su mace ya halitta ta da rauni namiji ya halitta ta bisa ga jagoranci to ashe in ka dubi hikimomin da a ciki amma cikin bincike su ku masana sai sun ga halittar Allah in kana so ka samu wani abu da aka ce magado ai ba a gadon arziki ana gadon sarauta amma ilimi duk wanda ka so ga wani abu ku je a yi hisabi ne a gani duk wanda ka son shi samu ɗiya ɗiya masu kwakwalwa to ka auri mutum mai kwakwalwa shina da wuya mutum shi auri mutum mai kwakwalwa bai samu ɗiya masu kwakwalwa ba a je a bincika a gani cikin masu nazari masana sun tabbatar da wannan don haka ba abin mamaki ba ne don an samu jinsin mata su neman ilimi to su ma insha Allah su mai za su biyo a baya daraja da Allah musu to amma an ka taho ga rauni saboda al'umma su samu zamantakewa Allah ya halitta ɗan adam ya halitta hawa ya halitta ta hanyar da ya ya halitta shi ta hanyar da ya so to wannan ya an ka dawo mu bincike sai a gano cewa ai namiji bai iya yi ba tare da mace ba don mi saboda zamantakewar da Allah ya hada don ta ɗebe mishi kewa ta zama abokiyar shawara ta zama abokiyar da Allah ya kawata ya ce mata suna cikin jinsi na kawa to ba ka ɗauko abin da aka kawa da wanda an ka yi don kawa da shi kuma ka ce shi ku kare jaye shi da daraja a ba haka ba ne amma ya aka ka dawo ta fannin addini to dukkan mu musulmi ɗaya muke shi yasa lokacin da ake bayanin neman ilimi an ka ce ilimin nan farilla ne jinsin kowa na iya zuwa nema ne amma mishkilar da muka samu mu musulmi muna da da baibiya muna da takunkumi ko san da baibiya akwai wanda ya san da baibiya nan wasan da baibiya wa ka faɗa min mi da bai yanzu dukkan ku kuna nuhin babu wanda san da baibiya a nan to a faɗa mai mi da bai eh ajiya wadda aka sawa ga dabba don mi don a hana mata zuwa banna ko hita to takunkumi ha ni a takunkumi eh takunkumi ba ga baki aka sashi ba to sai an so kai magana sannan za ka magana ko ko da ka ta ba ta da amfani to shi musulmi shina da dabarbiya shina da takunkumi ga shari'a Allah ya samu da ba komi aka hitowa a ce incin dan adam da mace da namiji duk halittar su guda komi suna iya nema don haka in mun ka dawo babi wanda an na halitta da daraja sai mu ce a namiji shine a rijalu qawwamuna 'ala nisa Allah shine ya darajatar da dan adam namiji bisa ga mata amma in mun ka dawo wajen neman yawa da neman ilimin da ake magana a kai to a koma ga ƙididdiga abin da mun kayo za a ga inda an kai don haka mai shari'a ta ji kalubalen mu ko kena ba mu yi jifa da hukuncin ka ba assalamu alaikum to mu dawo da abin da aka ce man kun dai gane ga makaranta ga 'yan makaranta ga malaman makaranta ga bukata ga matsaloli sannan ga masu maganin mai girma mai wakilin mai girma gwamna masu girma da ke haya tebur malamai ɗalibai albishirinku albishirinku Ko yanzu kun kuma kuma za ku yi shi ba duk darajar da Allah an faɗe ta don ɗaya an ce su yi koya to tsaya ga mace guda ka ta yi gobe ka kada su sani inda za ka bi da wata mata ko sun ka karanta ina za ka samu ajin biyu ina za ka samu ta uku ina za ka samu ta hudu ku tare wasu ƙasashe ku gari mun ƙwaru gare su don haka kada a taƙaita mun ga hukunci da mun kai kada su yi ku baya albishirinku masha Allah barakallah mai girma gwamnan jihar sokoto ire-iren waɗannan makarantun ne ina so in ba hukumar wannan makaranta da ire-irensu ayyukan da mai girma gwamnan jihar sokoto ya yi dr ahmad aliyu sokoto waɗanda za a gabatar suwa ba wai ɗumi ba abin Hamuhawara ya kawo wanda ba a ko fahimci abin da mai girma gwamnati nufi ba a 'yan kwanakin da sun ka gabata an kai ma majalisar dokoki ta jiha wasu dokoki don a yi musu ma bisa ga bukatun jama'a duk al'ummar da ba su karbi canji ba to ba al'umma ta bi kyau ba haka masana sun kace duk al'ummar da ka shigo an ka ce bai karbi canji ba is an open society canji wajibi na ka karbe shi da kowane irin al'amari ya taho amma sai ka duba abin da aka ce ma positive akwai negative change to in aka ce an kawo abin da a positive mai kyawu to ka tabbatar da cewa ka yarda ko da ya saba ma abin da a halitta ka instinct ne abu ne na halitta yanzu in ka ɗauko ja ka ɗauko baƙi ka ɗauko eh, eh, eh, ɗanyen haki kabba mutane wanga ja shi ka so wanga hori shi ka so wanga ɗanyen haki shi ka so halitta ta babu magani haka Allah ya dan adam to karbi da su da abinsu amma abin da a gaskiya ita ce a yi yadda za a yi don a samu maslaha to dokokin da an ka yi idan mutane ba su fahimta ba ɗaya daga cikin dokokin ga muhimmai sai an ka dawo an ka jingina su harkar sarauta maganar sarauta babu inda aka yi maganar sarauta abinda ake magana a kai shine a gyara ta hanyar da muke mu'amalar mu ta gehen sarauta mu gyara mu'amalar mu ta hanyar addinin musulunci mu gyara al'ammu ta hanyar koyar da tarbiyya na al'amari wanda ya shafi koyar da ilimi don haka irin waɗannan muna da islamiyya muna da makarantun ne na allo zambar shi wanda zai ba da gudunmawa waɗannan ƙungiyoyi na duniya mu ji a mi za su iya tallata ma wadda makaranta don sun wara mu yi a kalalawa mu yi a makera a dange shuni kuma yanzu haka muna nan sokoto nan sokoto south don haka yana yiwa shina yiwa shina yiwa wannan makaranta in ta yi sa'a to abinda take magana na muhalli to da za a gina mata shi da yarda Allah amma shi zan bari shi yi wannan aiki ni abin da Allah in tallata su ko su saye to shi na da abin da da da ya taho wanda ya saye kuma shi na da kuɗin biya suna nan tare da shi wannan abin da ake so shi ne almajiranci da ake yi da islamomi da ake da islamiyya da ake yi su zo kafaɗa da kafaɗa da abin da aka ce ma makarantun ne irin na zamani shi ne kawai ake so a yi don haka duk irin waɗannan islamiyoyi gaba ɗaya an ɗauke su daga doka inda ta aza su a da an mayar da su a wata ma'aikata wadda a ƙarƙashi na ma'aikatar nazarin ilimin arabiya da kuma addinin musulunci don haka duniyoyin yanzu gaba daya alhamdulillah na tambaya makarantar nan ta yi rijista an ce ta yi don haka abin da zai faruwa kuma na tabbata cikin inda an ka zaɓi ɗaya daga cikin wurin nan nan da labarin da aka gare ni a cikin magajin garibi na na tabbata a cikin magajin garibi an ka zaɓi wani wuri to ina na za a yi nai shine ban sani ba inda an ka basuwa shine ban sani ba don haka ku bi waɗanda adda al'amarin nan wannan ma'aikata za su sanar da ku ga abin da an kai wannan ma'ayin makaranta idan tana son ta amfana da wannan abu ta yi gaugawa yau kar a bari a kwana zuwa gobe ta je ta kai wannan abin don a gani a koma da in abin da za a canji na ba nan da ba a canza in kuma abin da za a ƙari na a yi ƙari wannan shine albishin da nake baku a madadin wannan zama ina fatar wakilin mai girma sanata da wakili na kamin manya su fara akantar abin da za su yi shi dai mai girma gwamna tsari dai shi ne waɗannan abubuwa kuma da zarar mun gama su makarantun da kafatanin su, an ɗibi kasau daga abin da jiha ka samu an ɗibi kasau daga abin da firamare bar ka samu an ɗibi kasau daga abin da ƙananan hukumomi ka samu duk an tattara su an mishe su gefen makarantar ba don unguwanin ma'aikatan nan don haka idan an ka same su to ku abinda aka ce maka ta ta yanka saka to ita ma shi zai zama in ce Allah darakta ka zo ka ba mu bayanin ayyuka da kun ka fara watakila abinda suka bi cikin kashi 100 ko ɗaya ke musu kashi 40 masha Allah sauran su mai girma sanata su ko su ɗauki don mai girma gwamna in an kai wannan abin da za mu aiwatar suwa to kashi hamsin duk ya ɗauke da kowace makaranta ba wa gaɗai ba assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله lura da lokaci a gurguje kamar yadda aka umarce ni ya tsokaci bisa ga abubuwan da development partners suke yi a jihar sokoto wanda yake mun fara a shekarar da ta gabata mun gina cibiyoyi guda biyu a dange shuni da kware kuma yanzu an umarce mu da mu bincike binciki hiyammaki waɗanda za a waɗannan aiki a ƙaramar hukumar sokoto ta arewa da sokoto ta kudu wanda yake muna na akan bincikar waɗannan hilallaki inda aka samu hili inda za a yi wannan aiki to muna na akan bincikar waɗannan hilallaki wanda duka za a gina structure wanda yake a sa a yi bohol a kuma hada shi da sola a wurin ba sai wanda yake 24 hours akwai wuta ba sai an samu ba sauraka idan wannan makaranta ta shirya to sai a zo a yi muna bayani in allah ya nufa ta hanyar hukumar larabci da ilimin addinin musulunci ta jihar sokoto za mu zo mu diba mu gani na akwai tsari wurare guda biyu ne yake samu taimako wanda yake ɗaya daga ciki lokacin da honorable commissioner yake yin bayani na kira guda daga cikinsu nake ba da bayani irin abin da na gani wanda yake a lokaci guda ke to sai na tura sako sai a da za a yi to honorable commissioner ya yi bayani cikakke kuma mu a matsayin ma'aikatansa duk inda muka samu wannan dama to lallai za mu tabbatar da an yi amfani da ita domin jihar ta sokoto ta samu cigaba ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar sokoto alhaji dr ahmad aliyu wanda wannan shi ne a ah, babban manuhomu ah, wannan makaranta yana mai baki tabbace insha Allah matsalar wurin zama idan an tare hilin da za a yi wannan aiki to a kira a zo hukumar larabci ta arabic and islamic education board a kai wannan magana sannan a zo a samu kaina a bani bayani in Allah ya nufa za mu je mu duba tunku daga yau don da kira an ce to in aika saƙon ana jiran saƙon sai a ga abin da zai aiwatar suwa to kun ga kenan matsalar da kwamishina yake ambata ta matsalar hiri wurin zama na dindindin to an kusa kawo ƙarshen da izinin Allah su za su zo su yi gini su ba da ruwa ruwan sha a wannan wurin wanda yake ba makaranta ɗaya ba ga duk za a yi mata bohol ya zama wanda yake mutanen shiya za su amfana kuma ba tare da sun ba da kofi ko ruwa a kyauta ake yi wannan insha Allah ko matsala yanzu wurin a samu a kai dukiwa kiwon kai inda ya aikin in Allah ya mafa za a kai ƙarshen wannan matsala shi ne saƙon da nake doke da shi insha Allah muna da wurare guda biyu kamar yadda na ce idan wannan gehe yusuf ba a samu ba to akwai plan international su ma za a samu wanda yake su ne nake magana da su ƙarshe waɗanda yake su kuma suna ba da gudunmawa ne a makarantun nan islamiyya unicef suna ba da gudunmawa a makarantun nan alkur'ani na allo ku je eh, yanzu haka ina cikin tsarin da muke da shi na compiling list na makarantun nan islamiyya waɗanda suke suna da permanent structure waɗanda suke buƙatar rehabilitation gyara da eh, irin yanayin gyara ko ya gyara yake duk yadda ya kasance za a turo injiniyoyi a wani su kuma za mu yi da izinin Allah wannan shi ya samu ubangiji Allah ya sa a dace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum wa rahmatullah na dawo dawa ta biyu domin isar da sako na biyu na sanata dr aliyu magatakardawa mako kamar yadda aka sani cewa a inda aka fito ni sanata riga ba da damar cewa idan aka samu fili a wannan makaranta a zuwa iskoshi to wannan magana tana nan har yanzu daram ta rike da hukumar makaranta sannan a hali yanzu sanata da aliyu maga takardawa mako ya umarce ni da ko kuma ya ba da sako ga hukumar makaranta sako na naira dubu ɗari biyar ƙasa kuma ga su zan gabatar da su insha Allah ga na shugaban makaranta sanata saura kuma insha Allah kamar yadda kuka kuka kwamishina to Allah Allah kyauta Allah ya sa Allah kyauta Allah ya sa albarka masha Allah barakallah Allah ya saka ma dattijo jagora abin koyi gare mu da kyakkyawan alheri wannan abin da ya yi Allah ya ƙara shi cikin ayyuka ne da yake gudanar su a ranar tashin kiyama mutum na biyu ina bashar ina wakilin dan iya dan iyan jarma matashi na mai kuɗi mai lokaci mai kyawo mai kyawon diresi mai kyawon kyakkyawan al'umma salamu alaikum jawabi bacci maganar bulus kuɗi ko kayan aiki su muka bida mai girma da rakta ya yi magana wataƙila in kun fahimce ta ko rubuta ta magana biyu a tare da shi samun wuri yanzu tsaba kudin garman ka samu mu samu irinsu mu samu irinsu mu samu irinsu gobe kana jin an ciya ga wuri an ba suwa ranar atalin an samu wuri ran talata ha an zayyana wuri ranar larba ha an fara kawo kaya ranar alhamis ha an fara aiki ranar juma'a ha an na mitu bariki allah shi muna don a yi da kammala aiki don haka abin da ya rage muna yanzu sai mu sani mutanen da za a abi uwaye akwai uwayen da allah ya arzita a cikin ɗaliban nan kwabo ba mu san shi ba taro ba mu san shi ba yanzu sisi ba mu san shi ba kai mun magana da mun ka sani naira dala da saifa har dai mutanen magajin gari babu abin da ya kun kashe sani duniya kamar kasuwanci to ga jari wanda a shi aka ce ma great investment long and sharp mai tsawo kuma ga jeri. ɗan kai tsada ilimi yanzu yanzu duk harfin da an ka karanta mai karatu ne yana da lada wanda ya karanta suwa na da lada to wanda ya taimaka shi ma shi na da lada to ka duba hanyoyin daraja akwai investment ɗin da yi shi saboda allah idan dai har muna iya ɗaukar bashin naira ɗari biyu ɗari biyar mu yi tsegumi da abin da aka ce ma salula kowa duk da mace yanzu kana ganin ta ƙubul da abin shi na wani malami ya fasara ta sgm to kuɗi muka so tsaba gudunmawa ɗan kuma akwai wanda zai ba da hilin yanzu muna neman cikin magajin gari don allah shi hito shi ba allah wannan hili don a koyatar da addinin allah sallallahu ala karim mai girma isa dr Ahama ali Sautato wanda sa faruk lamba ke wakilta mai girma kwamishina na ilimi farar wakiltar alkali sauran shugabanni da kowayen makaranta da ɗalibai ina muku sallama a ta addinin musulunci assalamu alaikum ba shakka muna ziyara makarantun ne da ake karatu na islamiyya da karatun allo abin da muka ga idanunmu abin burgewa ne abin jin daɗi irin da aka ba ɗalibai karatu tsabatanin shi na arabiya don haka muna kira ga uwayen ɗalibai da su ƙara ba ɗaya su ƙarin gwiwa abin da ya shahi harkar karatu ta addini da yana cikin abin da allah ya azama uwaye ga ɗiyansu na su yi tsaye su ba su karatu kuma na cikin abin da allah zai tambaye su don haka wannan abin farin ciki na ga dukkanin musulmi idan ya cimma makaranta ana karatu na ƙur'ani kuma ana ba sai da ya kamata da haka muna roƙon allah da ɗalibai da mallamai da uwaye allah shi sa ma kowa ihlasi ga wannan aikin da ake yi a bisa wakilci na alhaji murtala abdulkadir ɗaya chairman scholarship board ya ce ya ba da gudunmuwa naira dubu ɗari hudu da tisa'in sannan idan allah ya ƙaddari aka fara aikin makaranta zai zo shi duba shiga inda ya kamata shi ba da gudunmuwa domin a ƙarasa makaranta allah ya samu dace dan iya jarma bashar ka isan muna godiya allah ya gode numa da an kawa mun gode allah ya saka da alheri mai girma wakilin sanata mai girma wakilin sanata ya ba mu albishir alkawalin da an ka yi yana nan daram-daram a samu hili a sai hili don a gina makaranta ta dindindin matsalar da ta faru an san komi yanzu duk da tumatur ka ta bara yanzu tumaturin nan su farashi ne ya canza ku masu miya kun sani bale masu sayi don haka abinda za mu yi yanzu hukumar makaranta ga aiki an ba shi shiyan magajen gari a eh, ga aiki an baku mutane shiyan magajen gari b ga aiki an baku don kuna da alaka da junanku kai haɗa namun da magajin gari eh, a waziri a eh, waziri a magajin gari a magajin gari b duk masu kudin alamar hukumar mulki ta sakwato ta arewa ban ɗebe ko ina ba babu wani alfahari sun yi kowa kuɗi sun yi kowa kasuwanci to ga ranar biya ta taho abinda allah halicce ka ya yi ka musulmi ya yi ka ɗan adam ya baka dama ka haihu ka sa ko ma baka haihu ba ya yi baka wata ajiya wadda ranar tashin kiyama in ka yarda da zuwan ka tiket sai ina sai aljanna to mi ha duk abin da ka mallaka duniya duk duniyar da ka yi in baka samu aljanna ba me ka yi wala subhanallah Allah ya tsare mu tabewa don haka mutane shiyoyin nan da na ambata ga kalubale a ba mu hili gobe ma'aikata ko hukumar ma'aikata za ta zagaya ta samo mana hilalakin nan mu gani mu kan a saninmu da ƙudurinmu mai girma dr alhaji sarkin yamma jagora kuma sarkin yakin sakwato bai taɓa alkawalin taimaka ma addinin allah ba ba a cika abin nan ba sai dai matsalar da allah ya kawo ta don haka wadda ku ɗauka ta tabbata daren daren mun gama da waga matsala a bi muna wata sannan mai girma gwamna ɗan kun dubi abinda na faɗa da abinda darakta ya faɗa kusan wuri aka bada sannan ku za ku hukunci akan inda an kai ku nemi masu jagorancin shi yanzu a nemi masu jagorancin inda wagga makaranta cibiyar makaranta take a nemi inda za a samu wannan wurin a nemi masu wurin kada a wuce wannan mako to duk abin da kaka bida ka to kana talla kana bida ta yi an ka ce ma kakka wuce gobe ko kakka wuce jibi ko kakka wuce gata kai kan ma ka wuce mako guda ya manuwa an samu don haka ku hukumar makaranta ku gaugauta in kun kai yi dalai to kun san an ce da mai kwana da nina na da mai tahiya to rabon shi dan kaɗan ne na don haka rabon da za a yi ga waɗannan hukumomi abin ku zai iya zama a dan kaɗan ku kun gaurawa kun kai abin ku kun ka gabata suwa da yarda Allah da nan zuwa rana wata yau ana cewa an ware samun wurin zama sai mu koma ma babin yin aiki ga manan ga manan wane ya bai alhaji shi bai hajiya ta bai baba ya bai inna ta bai gwaggo ta bai kowa shi ba suwa don haka yanzu muna jira a madadin ma'aikata wadda ni nake da jagoranci mahardata alkur'ani a ce mutum sittin a ce mutum talatin sun ɗauki hizir talatin ga kai ha ba ga karatu ba kai ha an ka ce wadda baiwa da ni'ima da Allah ya muna ai ko babu komi ko a guji muna shekowa mu fada don haka baiwa a ce ga mahaddata alkur'ani cikin kwano suna zango suna koyon alkur'ani gare mu ga zamanin yanzu muna gidaje sama muna hawan motoci ga sunan barkatai ga matsaloli su yi muna yawa sannan ga mahita sannan kuma kasa binta a ba a hakan mun samu dubu ɗari biyar yanzu ƙasa mun samu alƙalin za a ba mu dubu ɗari hudu da casa'in da nawa na da casa'in da tara da casa'in to goma ɗaya ɗaya to goma to abinda za a yi ma'aikatar da nake jagoranci darakta ba mu barinka kai ma da waɗanda a ƙarƙashi na ba alƙawari ba ba mu ce mai alƙawari amma da cikin abin da za mu bai zan kasa shi kashi biyu kashi na farko miliyan guda sai mu ce ma'aikatanmu muna da miliyan ɗaya yanzu wa gage dauniya da dubu ɗari tara da tisa'in a rubuta muna su rubuta masu rubutawa an rubuta subhanallah alhamdulillah allah mun gode maka to yanzu darakta yanzu za ka faɗi na baka dama in sai gobe in haɗa ka da 'yan uwanka amma dai wajibi na wajibi na mu tattatta wurin nan yau an ka bamu shi mu ga abin da za a yi to kai kuma ba da hili kakka ji an ce gwamnati za ta shigo ma'aikatan nan gwamnati za su shigo irin su sanata aliyu za su shigo ka ɗauki tsada ka azama kanka wallahi kankana ka kawa ribar ka alheri da a ciki in ka sauƙaƙa Allah ya sauƙaƙa muna don haka muna fatan musulmi su sauƙaƙa al'amura Allah zai sauƙaƙa musu Na'am Allah ya saka da alheri abu na gaba shine akwai saƙo ta hannun Alhaji Idrisu Abu Kure wanda dan uwansa Alhaji Sirajo ya ba da dubu ɗari shi ma a sa a cikin a wani aiki na makaranta lura da cewa dukkanin 'ya'yansu ne a cikin makaranta muna sauraron shi alhaji yusuf mu ji abin da za a yi ga sauran yan uwansu musamman kwamishina ya ce nan masu kudin sakataren suke kuma yayan su duka nan makarantar suke za ka alhaji idrisu mun faɗi na alhaji sirajo in eh, wani naka miliyan guda to da ɗan uwanku nuna duk a kira a bincika kusan duk man da a sakwato kuka sai sama mutane shi mutane suna shan mai kwarai da gaske da haka aji abin da za ku yi ma makarantar 'ya'yanku mayan bakin da suke haya ba ban sani ba ko akwai wani wanda zai ba makarantar gudunmawa in babu ya kamata a ce mu je zuwa abu na gaba a gurguje ko da ba mu yi gaba ɗaya ba ko da ɗalibai guda guda ko ina mayan baki su ba duka alhaji miki kuma tsaya ko da kyauta guda guda ce ko a basuwa ga Allah masu kula muna da kyautuka ko yi ƙari kula muna da su da sauri saboda mu yi sai lokaci barin kira wakilin mai girma gwamnan jihar sokoto horar faruku labbo dala ɗauko muna kyautar asmawa abubakar ta yi muna karatun alkur'ani a nan kyautar asmawa abubakar wakilin mai girma gwamna da kyautar umaima muhammad da sauri allah eh ai ni da wani nake kin na nake da zai kallo yana wani cikin gabatar da wani kyauta da riki da ba ta wani karatu da yi kan sa da zauna da ƙa'ani sai na duniya ce yana shi sa da shi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

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت Allah muna godiya gare ka ga wannan ni'ima da kai mana ta wannan taro a karshe da lafiya ga shiga a wace lafiya Allah duk wanda ya sa hannu ne ga wannan al'amari ya kan Allah ka saka masa da lafiya da yan nan manyan baki na mai son ka amsa gayyata Allah ka saka masa da alkhairi ka mai da kowa sa lafiya Allah ka sanya albarka ga wannan taro Allah ƙara mana ɗauka Allah ka ƙara mana jiha ta musamman lafiya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 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم